tuna baya. sauraro Assalamu alaikum barkamu kamar sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tuna baya. Da fata an yi sallah lafiya. Shirin tuna baya mun dan tsahirta shi a sabili da watan azumin Ramadan wanda duk masu sauraron mu sun san lokacin watan azumi muka dan dakatar da shirye-shiryen mu domin gabatar muku da tafsirai da ake ka a duk wannan a cikin wata mai albarka wato watan azumin Ramadan. To a cikin wannan shiri Lami Shema sunana ni zan ja daga mai shirin. mai sauraro yau mun samu babban bako wannan babban bakon za ku ji kowa ne daga bakin shi kuma za ku ji tarihin shi da irin gwagwarmayar da yi tun daga yarin tashi zuwa nan matsayi da yake kai da haka mai sauraro sai ka biyo mu jama'a assalamu alaikum sunana abdalla uba adamu wanda aka fi sani da professor abdalla uba adamu ina da professor shin guda <coughs> professor mai sauraro zai so ya ji tarihi to tarihi na ba yawa ne da shi ba saboda shekaru na da yawa a duniya ba su da yawa ne. an haife ni a alif tara da da hamsin shida ran laraba ashirin da biyar ga wata afrilu a unguwar Daniji a cikin birnin Kano. Mahaifiyata mutuniyar Gwarza ce. Mahaifina Batoranke ne daga nan Daniji. Kakata wacce ta haifi mahaifina basullabiya ce daga gidan sarki. Jikar ɗan lawan unkulu ce wadda kuma shi kuma ɗa ne a wajen mace karo. saboda haka mata sarauta ce zan ce mu a gidan sarauta amma mahaifina yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara shiga makarantun boko a unguwar sunan shi dr muhammadu ba adamu a yanzu haka maganar da muke allah na nan ya ba shi ran shi da lafiyar shi yana gidansa amma dai baya rubutu da kamar da ya saba da ya rubuta rubuce to a unguwar daneji a Kano municipal aka haife ni a nan na girma tun daga alif ɗari tara da hamsin da shida har zuwa watan satumba alif ɗari tara da saba'in a lokacin mahaifina aka bashi wani babban mukami na kantoma ah, a lambatta amma ya fara da district officer na lambatta to sai ya tafi duk ɗabbatar da kira ya tafi ɗabbatar da ajin sabunci alif ɗari da saba'in da ya dawo aka ba shi kantoma makarantar da na yi primary school da na yi ita ce ɗan ko primary school wacce na shiga alif ɗari tara da sittin. a lokacin kuna da nejin? a lokacin muna da nejin takawa muke a kafa babu nisa sosai daga nan muna da nejin muke zuwa ɗan dago primary school to magana ta gaskiya na yi shekara biyar a ɗan dago primary school ban ji daɗin shekarun nan ba ban ji daɗin koyarwa da ake yi ba saboda ni tun a lokacin Allah ya sa min sha'awar koyo to amma malaman a lokacin su da masifarsu bai musu yawa amma dai kuna da malamai waɗanda suke koyo muku sosai sai dai azaba da masifa ce ta sa baka ji daɗin makarantar ba eh kusan kowane darasi zaki iya cewa akwai malami kusan kowane darasi a iya tunawa ta kuma ba mu da yawa a ajin har yanzu ina da hoton yan ajin kwata kwata ba mu mu talatin da biyar ba to amma ka bai da ce akwai malaman suna koyarwa sai dai a lokacin kin san akasari malaman malamai ne wanda suka ginu akan karatun allo da kan karatun islamiyya saboda haka sun ginu akan tsauran discipline wato ladabtarwa ladabtarwa ba ma bai horarwa ba ladabtarwa saboda haka ko kaga ka riga ka yi wani abu to zaka sha doka. to ni dukan ne min yawa saboda ban ga dalilin da isa ana son a koya maka abu za a dinga dukan ka ba idan baka fahimci abu ba sai a maka bayani to amma ba za a maka bayani ba sai a ce ai baka mai da hankali ba wasan banza kake nan ko ba wasan banza kake baka fahimci abun ba amma ba wanda zai zauna ya tambaye ka ya ga da yaya zaka ka ji wannan bayanin to sai na gaya mahaifina na ce da shi ni gaskiya fa bana koyon abubuwan da ya kamata in koya saboda ba hankali na ba a kwance ke ba idan kana cikin azaba kana ɗarɗarɗar kana fargaba zuwa makaranta hankalinka ba zai kwanta har ka koyi abin da ya kamata ka koya ba sai su shi na san a canja mun makaranta sai ce to ya dudduba da yake shi kansa malami ne kuma ya san makarantu sai ya samo min tudun maɗatai primary school a lokacin kana aji na a lokacin da aji biyar saboda haka aji shida da aji bakwai don lokacin mu shekara bakwai ake a firamare school daga aji shida da aji bakwai sai na yi su a tun maɗatai firamare school da aka yi min transfer daga ɗan dago firamare school a farkon alif ɗari tara da sittin da shida da na shiga ajin farko da malamin farko ya zo ya gani saboda ƙanƙanta ta sai ya yi tsammanin kuskure aka yi aka kana ajin sai aka ce eh, ce in fita aka kai ni aji ɗaya class one aka sake mai da kai baya eh aka mai da ni ba ni dai ban ce komai ba na tashi na koma class one din na zauna sai da malamin da yake koyar da kilason ya zo ya gani ice ya aka yi zo nan na ce, ai gashi ni an kani nan ne sai ce a ai tsaho ba shi ne ba shi ne girma ba saboda aka tashi mu tafi wajen headmaster muka tashi muka zo wajen headmaster headmaster ya ce ai wannan dan aboki na ne me yasa aka kai shi aji ɗaya sai shi ne malamin da ya kai na aji ɗaya yake cewa ai ni naga kamar yayi kankanta ne a aji shi da ita haka kila sa take kamar da shekara nawa aka sa ka primary an sa na firamare nake jin na shekara waje jan dan an haife ni alif da hamsin da shida kuma nake jin na shekara biyar aka saka ni saboda gaskiyar maganar karamin ne ni to amma na yi shekara biyar kuma a nan gurin saboda haka na kai kuɗa kai akalla ba a kasar ba shekara goma zuwa sha ɗaya saboda haka ba za a kira ni karamin yaro ba inda dai na na da kira jiki kankanuwar kira jiki saboda gajere ne gaba ɗaya a yanzu maganar da muke yi shekara ta sittin da uku tsawo na bai fi eh, kafa biyar ba five feet na ke. to yanzu ma kenan kire in ji tana kuma a ce ina wancan shekarun to saboda haka da muka koma sai aka mayar da ni aji shida na da aka cire ni sai aka mayar to daga nan gaskiya na ji daɗin karatun na manta sunayen malaman da muka haɗu da su amma akwai wani malami malam dukko wanda yake koyar mana da turanci akwai wani ma ana kiransa malam musa sa'id abubakar mutum ne mai kirki ina ganin darajarsa ina ganin girmansa ina ganin darajarsa ina ganin girmansa saboda wato Allah ya ba shi iya turanci akwai shi da iya turanci to a nan ne gaskiya ta malatai in ma zan ce turanci wai a ce na iya turanci a wajen malam sa'id abubakar na koyi turanci duk a gurinsu na koyi yadda ake pronunciation yadda ake comprehension yadda ake komai da shi da malam dukku. to a nan muka yi shekara biyu a ƙarshen alif ɗari tara da sittin da bakwai muka ɗauki jarrabawa ta common entrance kai kai interview Allah ya sa na ci zuwa wahala secondary school to kai maganar firamare ɗinka yaya koyarwar take a da ya ka kalli koyarwar da aka yi muku a da a wannan firamare. To, wannan takaddama ce da ake yi a cikin nazarin ilimi a yanzu. Shi ake cewa the standards of education. Za ki ji da yawa daga cikin sa'onninmu suna cewa tsarin ilimi ko kuma standard of education ko kuma ingancin ilimi a da ya fi na yau. ni a gurina da ƙarya ne me yasa me yasa kace haka a yanzu shekara ta dubu biyu da goma sha tara damammakin da yara suke da shi na samu na su ilimi ya fi damammakin da muka samu na wancan lokacin linkin badanki a wancan lokacin mun dogara kato kam akan littattafan turawa wayansu su makers of civilization wayansu da american frontier ta haka muka san ma american ɗin sosai hatta da talabijin duk fina-finan da muke kallo a talabijin a lokacin ma na america ne su stop for lawyers su impossible duk wayannan star trek to sun taimaka min ni koyon turanci amma ba makarantar ba ban da ta zambara saboda haka magana ta gaskiya littattafan da muke da su da labirarin da muke da su duk donation ne wato kyauta ne aka turo mana su daga kasar america ta hanyar united states agency for international development usaid suke rarrabawa a makarantu saboda haka ba mu san afirka ba ba mu san najeriya ba saboda babu littattafan afirka babu littattafan najeriya amma mu da muka zauna muka mai da hankali akan karatu muna sha'awar karatu sai muka tashi da sanin america da ingila da europe fiye da kowa saboda kaɗai abin da muke iya karanta ke a kai sai zamanto wa'annan guraren sun zama mana wuraren bege gurare ne da muke sha'awar mu je rayuwar irin da muke son mu yi kuma a lokacin mun baya mun tashi daga daneji ai nasarawa muka koma nasarawan nan a lokacin idan karfe shida da yi maka kana bakar fata sai ka nuna takardar izinin cewa kana da izinin za ka zauna a gurin sai haka duk turawa ne gurin mu sai abin ya yi min daidai wa daidai. amma a makaranta a manhaja lillahi wa rasuluhu, ni dai abin da na gani bai kai ba kai abin da za a ce wai a da an biyan ba yarinya yar shekara goma yanzu wacce take makaranta standard ko da ta biyan kuɗi ce ta fi mu sanin abin da ke faruwa a duniya a wancan lokacin saboda babu intanet babu abin da ake cewa incidental learning wato koyon abu ta wanda yake ba wai ta wannan hanyar ka tashi ka koyan sa ba a'a sai dai ka zo aji a buɗe littafi a yi maka rubutu a kan allo ka kwafa ka ci jarabawa saboda gwamnati ita so take kawai mutane su ci jarabawa to dan ne san za a yi rigima da ni wa'an za su ce a'a ai da ya ce. to kowa da yadda daɗin ta yi masa ni dai ba ta yi min daɗi ba kana nufin cewa ɗaliban yanzu sun fi sanin abu ko kuma sun fi samun fahimtar ilimi ko sanin mecece afirka a kan ɗaliban baya irin sosai ma kowa. ai ma'aunin da ake amfani da shi wajen tabbatar da ingancin ilimi ba daidai ba cin jarrabawa shine ake amfani da shi a ma'auni yara miliyan ɗaya da ɗari biyar sun ɗauki jarrabawar jam yara dubu ɗari uku ne suka ce ai shi kenan sai a dinga cewa makarantu ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza yaya za su kaza bayan yara suna zaune a ƙasa dandamalin ƙasa yaya za su kaza bayan yara ba su da library to ka ga bambancin karatun daki wanda ina tunanin a da ba aje ku a ƙasa ba ko kun zauna kun yi karatu a ƙasa ba mu zauna mun yi karatu a ƙasa ba akwai tebur akwai kujeru amma babu intanet, babu facebook babu google babu pdf babu instagram babu social network babu whatsapp babu hanyoyin da za mu ilmantar da jura, babu hanyoyin da za mu je mu bincike yanzu haka shekara ta dubu biyu da ina da ya shekara goma sha tana makaranta assignment aikin gida da ake basu ba rubuta musu yake a kan allo a ce su kwafa ba a gidan yana ake saka musu a intanet dole dole dole ta shiga intanet ta je wajen assignment din ta ba da amsoshin dama an saka da sunanta da komai ta aika to saboda haka kin ga ai ba wai magana ne na kujera inda zaka zauna ba ko library a'a magana ne na sanin duniya yanzu duniya ta bude kana son ka san wani abu akan gada da ka tafi google ka ce gana za ba ka tarihin gana a lokacin muku ba mu zauna wannan damar sai ka je ka nemo littafin gana in kana son ka san wani abu akan indonesia da ka tafi google a cikin google ka ce indonesia za ta baka ta tarihin indonesia to saboda haka dole a bambanta sani da ilimi ilimi shine tsararren manhaja da ake koyarwa a makarantu wacce manufarta guda ɗaya ta kai ga yara su ci jarabawa wannan shine ilimi sani kwa shine sanin abin da duniya take ciki da kuma har haɗo abubuwan da duniya suke ciki don ka inganta rayuwarka kuma ni abin da nake cewa shine a yanzu shekara ta dubu biyu da goma sha tara sanin abin da muke ciki ya fi a wancan lokacin don a cikin kungurmin duhun jahilci yanki. To, da ilimin da tun da kai magana ilimi sani daban yake da kuma ilimi daban yake ya za ka kwatanta ilimin firamarin da da ilimin firamarin abin da zaki so a ce abin da masu sauraro za su so a ce duk wanda ya wuce shekara arba'in da ya ce ai da an fi kaza da an fi koyawa an fi kulawa an fi damuwa yanzu yaran sun yi yawa na gaya miki lokacin da muke aji mu talatin da biyar mun san juna amma yanzu a aji sai ka tare da yara wajen ɗari malami ba zai iya sanin waye wannan waye wannan ba malami ba zai iya koya kowane yaro ba saboda haka wannan ake amfani da shi a matsayin mizani cewa cakudo dan yara ya yawa a ƙasa suke zaune wasu da leda suke zuwa zauna akan leda saboda haka babu kaza babu kwanciyar hankali wani ajin ma babu lantarki kuma lokacin dama ai babu lantarki babu lantarki babu isasshen iska yara sun zo makaranta yunwa saboda ba yaro ne kaɗai ɗai a gida zai fito ba yara wajen biyar ne za su uban su ce shi bai da kuɗin da zai ciyar da su saboda haka wannan ake son a ce ai a da ba mu da yawa saboda haka akwai eh, ana mai da hankali a kan karatun ana koyarwa ana mai. ni ban yarda da wannan ba ina magana akan magana bambancin ilimin na da da na ba sanin ba kamar da ka faɗa ai da ilimin da ilimin kamar da na ga muke so ake ka ci jarrabawa idan baka ci jarrabawa ban ka toto ne kai sai ka shiga soja don akwai wani abokin da aka kwace shi aka kama shi ta karfi ta yaji aka saka shi a dole sai mu lulluɓe da katoni to kin ga kin ga in dai kina nufin manhaja abin da ake cewa curriculum ko kuma abin da ake koya yara in ga same thing ba wani bambanci lissafi ne kawai abin da ya bambanta an samu canje-canje misali da mu muna amfani da arithmetic ne yanzu an daina aka koma mathematics amma dai duk ɗaya ne dai turancin da ake koyarwa a wancan lokacin shi ne dai turancin da ake koyarwa ba wani bambanci kazalika kimiyya da ake koyarwa ake mai ba canjawa ta ba ai fa mun ka kirkiro wayannan abubuwan ba kimiyya turawa ne suka kirkiro ta kuma har yanzu ba a samu dabarar da za a koya mana ta tama kimiyyar ba kuma abin da nake nufi shine yanzu duk mutumin da kika ce bahaushe kika ce da shi komai nisan jifa kasa zai dawo a kimiyyance wannan ana kiran shi gravity amma ba za a koya maka cewa komai ne san ji ba ɗaga ya dawo a ji ba ko a wancan lokacin ko a wannan zamanin sai da a ce da kai ka haddace newton's laws of craft haka za ka zauna kai ta hadda dan ka ci jarabawa to saboda haka fama wani bambanci ai manhajojin su ne wanda suka canza mathematics ya zaman to mu lokacin da muke arithmetic ake kiran shi lokacin da muka zo secondary school sai ya tashi daga arithmetic sai ya koma mathematics to amma dai wa'annan dai darussan da ake koyarwa din nan dai suna ba wani zancen an samu wani sabon darasi da za a koya wa mutane da sauransu sai da masifa ta yi masifa ma bayan yaƙi ne na na basasa aka fara kokarin a koyar da abu da ake cewa social studies saboda a fahimci juna ana ganin cewa bambance bambance mu da ƙabilu shi ke kawo rashin jin daɗi da rashin jituwa saboda aka ce bari a fayar da koyar da wani discipline wanda zai haɗa mutane tare shi ma daga amerika aka ɗauko saboda Amerika suna da bakake suna da farare suna da eh, yalo rawaya suna da ruwan kasa kasa saboda haka akwai bambance bambance na nuna kabilanci to dole suka fito da social studies to daga gurin su muka ci ah, to tunda ka ganin wani ke da yarbawa da inyamurai da hausawa da igala da ijo wanda mu hada mu social studies zamu mu fahimci juna amma ba wai wani bambanci ma yanzu social studies nake koyawa saboda haka babu bambanci a manhajojin da ake koya yara a curriculum din da ake koya yara a wancan shekarun na shekara kusan hamsin da wani abu da yanzu same subject ne kuma target ɗin su ɗaya wato manufar su ɗaya ka karanta ka iya sosai ka ci jarabawa ka tsallake ka je mataki na gaba. To mun ji game da firamare sai mu je mu shiga maganar sakandare. Ka ce daga firamare kai jarabawa zuwa sakandare. To ya akai ya jarabawa take a da har mutum ya samu ya tsallaka ya tafi sakandare. A lokacin akwai jarabawa da ake kira 11 plus ita ma ba mu wace ta turawa ce. 11 plus jarabawa ce wadda yaron da ya kai shekara goma sha ɗaya yake ɗauka ana nufin cewa dole duk yadda za a yi dai lokacin da ka kai shekara bakwai to ka kai shekara goma sha ɗaya sai ka ɗauke ta to 11 plus ɗin da ta zauna Najeriya sai aka canja mata suna sai ta koma common entrance examination in ka ɗauki kuma daga ina ta fito ai ilimin namu gaba ɗaya daga ingila ne hmm. tsarin komai da komai da muke daga ingila ne bai canja ba sai alif ɗari da da gwamnatin tarayya ta sauke mu daga kan gwadaban ilimin ingila ta ɗora mu akan gwadaban ilimin Amerika. Aka fara 6334 saboda ana ganin cewa ilimin Amerika ya fi ba mutane dama su san abu. Ilimin Ingila shi zurfi ne da shi amma bai da faɗi. Amma ilimin na Amerika faɗi ne da shi ba shi da zurfi. To faɗin ake so saboda shi faɗin shi ne zai sa ka san China, ka san Rasha, ka san South America, ka san sauran duniya. Amma na Ingila idan ka ɗauki abu guda ɗaya ɗin nan to shi za ke ta duk kai ta shiga kai ta shiga kai ta shiga haka kuri to in ka ɗauki 11 plus ka ci sai a yi maka gwaji na baki na baki gwadawa da baki wato interview sai a kai ka a yi maka interview idan aka yi maka interview mu a lokacin wanda suka yi mana interview din a rumfa college ne inda ake cewa rumfa college amma ne kajin lokacin sunanta ma ko gwamnan college dai ko to amma abin da aka san da aka samu shine mu a lokacin ne da muka yi ba mu da malamin physics wanda kuma physics yana ɗaya daga cikin su da ake bukata idan za a yi medicine to saboda haka zancen yi medicine first ni kuma ina son in sha'awar arts kamar sociology ko da abin da to duk sai aka hada mu ni wannan layi da muka gama makarantar waɗanda suka ci jarabawa za ka ce sun ci jarrabawa da za su ci mataki na gaba don fi goma ba mataki na gaba nawa ne na aji ko ko na fita daga makaranta na fita daga makaranta ai shekara biyar muka yi daga kanmu ne aka datse muka shekara hudu da rabi da ana farawa daga janairu zuwa disamba domin hmm. da aka zo kanmu sai aka ce an fara daga janairu za a kare a cin aka datse karatu ya zama cewa karatunmu ya zama hudu da rabi kun shekara biyar to haka muka ɗauki jarrabawa bayan shekara biyar a kwana muna zuwa muna dawo sai aka fito kuma da tsarin cewa za a yi wani abu shi prep saboda idan an tashi daga makaranta ana kuma ba mu abinci da abincin kyauta ba ita makarantar je kaka dawo eh ake ba ta kwana ba ba ta kwana ba abinci ake bayarwa kyauta ba su yake abinci za a baka to idan ka gama cin abincin sai a je a yi sallah dan aka yi da sallah sai kuma a shiga prep menene prep shine karatun yamma to saboda haka wa'anda suke son su je su karatun allo an kashe musu wannan damar saboda wanda suka wanda ba su irin wannan su suna zuwa suna karatun allo domin mu samu damar yin wannan saboda haka prep din nan an fara shi tun daga wajen karfe biyu sai wajen shida ake tashi saboda haka abinda muka samu mun dawo gida a gajiye amma ana idar da sallar isha sai ko mu tafi makarantar islamiyya ta dare wato makarantar dare kenan yawa to saboda haka gaba ɗaya rayuwar a cikin karatu makarantar dare ka dawo a gajiye ba za ka iya samun damar wani karatu sosai to a haka dai muka zauna dai har shekara hudu da rabi Allah ya ba mu nasara ina ɗaya daga cikin wannan muka ci jarabawa to matakin karatu na gaba a lokacin shine ka yi abin da ake cewa HSC Higher School Certificate ko kuma ka je ka yi SBS School of Basic Studies wanda yake ƙanƙanin makaranta ce a ƙarƙashin jami'ar Ahmadu Bello a lokacin masu ƙoƙari ƙwari inda suke zuwa school of studies kai baka cikin kwarin a ni ba kwaro ba ne to bari mu je kafin mu shi je basic studies din karatun na secondary wato gaba da firamare kenan da kuka samu da kuma yanzu da ake makarantar secondary tambayar nan da ya maka a baya ta bambancin firamarin da da yanzu ita ce na sake ɗauko maka ita akan sakandarin da karatun da kuka samu da irin malaman da kuka samu da na yanzu menene bambanci to bata sauya zane ba daga firamare dalilin da yasa saboda na gaya muke akwai malaman da ma suka zo ba wani abu ya kuma mun sai tarihi amma ba za a zama ba su da yawa ba su da yawa amma dai duk da haka kuma su suke koyar da ke ginshikin abubuwan da zaka kamar misali malamin ke musu wani mutumin ne daga Pakistan kullum ya zo maganar Pakistan yake amma baya mana maganar ke musu amma akwai mutane eh, wanda suke koyar da turanci kamar eh, Tijjani Ismail wanda ke yanzu profesa duk sun zo kai tsaye suke koyar da abin da kamata kuma ina gaya miki akwai lokacin da bayan ya tafi ya koma wata makaranta ni ne ma nake ba wa malamanmu littattafan da za su koya mana ni nake bayarwa saboda babana yana sai mun littattafan inda nake da godewa Allah kenan da ya bani mahaifi kamar shi duk littafin duniya da nake ina so zai ɗauko ya bani ko ya bani kuɗin je in saya ko ya je so ya kawo ni to wannan ya tallafa mu saboda haka gaskiyar maganar kokarin da mutum ya yi da kansa shine ya kai shi gace amma ba wai makarantar ba ni kuma na faɗa haka ne saboda na san za a kalubalance ni to mu je ga yadda kai ka ta gaba to kamar da ga miki guda biyu ne akwai HSC Higher School Certificate wanda wanda suka gama rumfa college wanda ake kiran ka gama college a lokacin su ake ɗauka a wannan higher school certificate wanda suka gama shauran makarantu ko kwari ne su suke zuwa school of basic studies to akwai wanda ba kwari ba kamar mu sai gwamnatin kano a lokacin audu bakon sai ta fito da kano state college of advanced studies a airport road to duk ire-iren mu sai muka dana nan gurin sai makarantar ta fito da tsari idan muka ci jarabawa ka ba kana da wani rauni a jarabawa ka sai a dauke ka akan preliminary one sai a sake koya maka darussukan sakandare sai ka sake ɗaukan jarabawa a makarantar sai ka gyara takardunka a nan gurin kuna da ƙwararrun malamai ke akwai a akwai ƙwararrun malamai ita wannan makaranta a sunanta a da sunanta ke dan Kano State College of Agriculture. yanzu ne suna karanta KAS. amma da ba can ai KSCAS din mm-hmm. to sai aka cire Kano State din sai zama KAS? amma mu a lokacin saboda zabagen gayu ma Kasko Republic muke karanta. Mm-hmm. kuma ɗaliban da ke makarantar akwai turawa ƴaƴan turawa malaman akwai turawa saboda haka inda kwaliti kwalici ne inganci to daga nan abu ya faru amma ba daga firamare ko daga sakandare ba kuma kusa da makarantar akwai wata Kano Educational Development AEDC ba AKEDC wacce ita ma turawa ne suka gabata ba wannan ta ta gandu ba wata makaranta ce wacce bata jima ba aka rufe ta to ita ma Americans ne suka gabata saboda a lokacin hajiya ana rigima ne tsakanin ingila da america kan waye zai dauki ruhin najeriya ya rike hatta da ilimin jami'a da muke yi ba namu bane daga amerika aka ɗauko shi aka zo aka tasa shi hatta malaman daga amerika aka ɗauko shi, manhajar daga amerika aka ɗauko shi. wannan 6334 system din nan duk na amerika ne amma ba a yi wannan juyin juyawar ba sai alif ɗari da saba'in da shida da aka shigo da universal primary education sai aka ce shekara shida a primary shekara uku a junior secondary school shekara uku a senior secondary school shekara hudu a jami'a to da aka ce shekara hudu a jami'a sai aka kashe hsc sbs ya to cewa daga sakandare kai sai za ka shiga jami'a akwai malamai a lokacin da suka dinga kalubalantar cewa yaro da ya gama sakandare school a lokacin bai balagar kwakwalwar da zai fahimci aikin jami'a kai sai aka ce ai curriculum din manhajar da aka yi ta an yi ta ne kamar spring kamar na shoka soba haka yake tafiya yake yake ƙara tsaho yana ƙara yana ƙara kanan da daiwa saboda ka zaka fara daga karamin ilimi sai ka fara motsa a hankali kana tafiya kamar sufurin dai har ka ce sama to mu da muka shiga kas mu ne na farkon shiga kas alif ɗari tara da saba'in da uku a watan nuwamba wa'anda suke da rauni a takardunsu sai aka ba su dama su sake ɗauka to inda aka kuskure a makarantar kuma principal ɗin makarantar a lokacin baturiya ce sunanta nora farera ba man manta ita ba sai ta ce ai an ɗora ma akan gwadaban hsc ne kuma hsc darasi biyu ake bukata kawai ka shiga jami'a idan kana da darasi uku a sakandare kana da darasi guda biyu a hsc za ka iya shiga jami'a mm. babu jam babu hosu yamin duk babu wayannan saboda jam ba su shigo ba sai alif ɗari da saba'in da takwas lokacin da ta shigo. to su waɗannan abin nan guda biyu da ka yi magana in kana da two subjects darussa biyu kamar waɗanne darussa ne da ka ga yanzu a ce sai kana da English da Math to ko a da ya yake a lokacin babu wannan tantancewa dole sai ka ci English da Math idan ka ci Hausa ka ci A.R.K, ka ci Arabic sai ka zo A level Ko nan dai ka sake ci Arabic da Hausa din to ka cancanta ka ci jami'a in ka je jami'a wani wani abu za su ba ka biya Arabic ko biya Hausa to ba za ka ɗauki wani abu in ba sai akan gwada wannan da ka ɗauka to wannan subject in to mu da muka karanta science daga sai muka samu na da matsala sai ita principal din ta ce ai ba matsala tun da ke kun ci chemistry kun ci biology ba ku da physics idan kuka ɗauki chemistry da da biology ma ya isa sai muka ce to sai haka sai muka yi rijista wajen kusan mu takwas muka yi rijista a kan gwadaban chemistry da biology subjects dama an kaje biyu kawai za ka ɗauka biyu ne kalilan ba biyu aka ce mm, mm, shi ne a yi. biyu ne kalilan amma ba ta aka ce biyu za ka tsaya ba za ka iya kara uku ake bukata mm. to kin san yaro mahaukaci an ce uku ake bukata kuma kai baka nuna ukun amma an ce biyun sun yi to don me za ka zakura kanka ban da physics ba ta ba ta koya min physics ba kuma ita wannan principal ta ce ai ne biology da chemistry ma ya ya wadatar to dan me kuma zan je in jaji wata masifa dora a kaina saboda haka sai muka zauna muka yi shekara biyu muna HSC ita makarantar shekara biyu ake yi shekara biyu ake sai muka shekara biyu muna HSC daga alif ɗari tara da saba'in da uku zuwa alif ɗari tara da saba'in da biyar a watan janairu alif ɗari tara da saba'in da biyar sai jami'ar ahmadu bello wacce ita ce take kula da sbs school of basic studies sai ta lura cewa akwai makarantu wanda ake kiransu cas wajen guda uku a arewacin najeriya akwai a maiduguri wacce daga baya ta zama university of maiduguri akwai a zaria akwai a kano sai suka ce jarraba wanda suke wa ɗalibansu wanda suke a zaria samun yanzu sun faɗa ɗaɗa wa'anda suke kas na wa'annan gurin su ma za su iya ɗauka idan sun ci sai su shiga ahmadu bello university in ka ci jaraba to kai tsaye za ka wuce eh, sai ka zance eh, in ka ci kamar yadda su ɗan SBS sun suke eh. ai kamar yadda na miki magana ta gaskiya shiga SBS a lokacin sai mai kokari akwai abokanmu da suka shiga aka kore su bayan wata shida to kuma in aka kore ka sai ka tafi polytechnic aka suka polytechnic suka ce a nan suka karasa karatu amma dama abin da nake so mai sauraro ya fahimta a da idan ka ci jaraba ka haye adadin darasin da ake so ka samu ka samu kawai kai tsaye sai ka wuce sai ka shi jami'a jami'a suna jiran ka ba wani zancen a'a sai wane dan wane ne a ai form da ka cike ma form ne za ka siya ka cike a baka choice zaɓi guda uku faculty kaza tsangaya kaza tsangaya kaza tsangaya kaza sai ka sa shi ambulan sai ka je fasa ofis sai ka tura in aka duba aka duk takardun ka suna daidai wa sai a aiko ka takarda sai an baka abin da ake cewa provisional that is gashi an baka admission amma fa na wucin na mm. sai ka kawo takardun ka na gaskiya waye menene menene an tabbatar an tantance sannan sai a baka takarda ta kofa to a yanzu kai ɗalibi ne a fanni kana amma babu wani can kamun kafa da wani babu zancen wani wane ya san ka babu zancen wake dan wane da dan talaka da dan mai kudi, da dan waye duk ilimin su ne yake kai shi a lokacin in dai ka ci ka tafi in ka ci ka tafi saboda idan baka idan ka kai amfani da da mahaifinka wai kai mahaifinka babba ne ka je ka ci to faɗuwa za ka yi saboda gaba ɗayan mu kamar mu da wanda suka famu kusan su gaba ɗayan su duk turawa ne haka ba su damu da wai kai wai babanka wai kwamishina ne ko babanka wani sarki ne ko ba ruwan su ko wata tsaya ce kai abinda suka damu da shi shine me ka iya mai za ka faɗa mai za ka yi kuma me wata amsa za ka bayar ga muka tambaya to saboda haka muka muka zo alif ɗari tara da saba'in da biyar jami'ar Ahmadu Bello sai ta ce har yanzu ta faɗaɗa wa'annan jarrabawa ta ta saboda haka yanzu dama ta samu ga wanda suke kas to kin ga kas inda jarraba biyu kenan zamu dama ga HSC wata akan gwada da aka dora mu sannan kuma ga ta sbs wacce ita a januwari watan janairu 1975 aka fito da cewa ramu ya yi amma a watan yuni 1975 wata wata shida kenan ya rage za a dafi jarabawa to inda yin abdullahi ba da na samu kwakwan matsala da su da sauran mu takwas ɗin da muka ɗauki hsc akan gwadaban shi guda biyu dokar mm. ita wannan sbs din. dole sai ka ci darasi guda uku kuma darasin abin da ake bukata ka ci maki ɗari da ashirin duka guda uku guda uku kin ga arba'in arba'in arba'in hmm. ka ci ɗari da ashirin da sai muka ɗauki jaraba muka ɗauki HSC ɗin kuma muka ɗauki ita ah, ita ita SBS ɗin da HSC ɗin muka faɗi wanwar babu abin da ita gaba ɗayan makarantar ba mu ya ci kowa ya faɗi kuma ita ake koya muku ita kuma kuka ɗauka ita ake gwada manta muka ɗauka hmm. dama ta waye ce a ita ce ita ce yar wask amma ta sbs din sai gashi mun ci muna murna mun ci ni dai ina murna na ci mun takwas din sai aka zaka ce mun ci ba saboda ina da maki 140 ina na ci kenan mm. sai aka ce a'a ai maki 140 din nan maka akan darasi biyu ke kuma darasi uku kake bukata ya ce to zai ra'ayi kenan suka ce su ba su sani ba saboda ba su saba karo da irin wannan matsayin ba sai da mu mu uku akwai ɗaya ba zan faɗi sunan shi ba saboda ba zai so a sunan shi ba yanzu babban mutum ne a Kano na gan shi kwanakin ba, ma duk ya tsofe ya da wani kalin ya ƙara aure ne sai ba amma duk ya motsi kai da baka ƙara aure ba shi ne ah, ba ki ganda ba yanzu sai ka ji dan shekara hamsin gargar gargar ah, to mata ta kai tallin ta kama kai kifi kuma alhamdulillah ba wani kaji ba gudu kuma ba da ba shi kamar yana da abin da ake cewa activism irin masu kada husumiya ba amma ba unionist amma dai shi yana ganin in akwai cuta gaskiya kamata ya yi a ce a dogari a mai neman dai haƙƙi mai neman haƙƙi ne eh. sai ta a malamai sai ce ai ba laifin mu bane mm. ba laifin mu bane abin da aka gaya mana mu kenan su kuma malaman sai suka ce to su ma ba laifin su bane wannan ita ce dokar so yanzu ya gane sai aka ce sai dai mu dawo mu sake maimaita shekara guda ka ɗauki darasa uku nan. Darasa uku. sai muka ce idan muka dawo mun kuma ba za mu dauki darussa uku ba kwaya ɗaya za mu ɗauka saboda ai wancan guda biyun mun ci sai wannan kwaya ɗin kawai za mu ɗauka sai suka ce ai ita sbs wa'adin da shekara ɗaya ne idan ka ɗauka shekarar farko da wannan shekarar ta kyauta mutu kamar yadda ake wa a jam yanzu a ita ma nake da sun ƙara mata rai to to dai kamar yadda ake wa jam yanzu to saboda haka wayancan da muka ci Dari da arba'in ɗin ya tafi a ruwa Dari da sittin ta tashi saboda haka dole mu dawo mu sake maimaita duk wa'incan ɗin da muka yi to wai alfarma ma aka yi mana haka saboda kamar da muke shekara biyu to tun da ke mun riga mun yi shekara biyu a makarantar sai aka ƙara mana shekara ɗaya don mu samu darasi na uku mai sauri mu ciki wannan gurbin to akwai wayansu wanda muka shigo da su da irin wannan tsarin su Allah ya ba su wata dabara sai suka garzaya a kuce sai suka tafi jami'ar bayero ana kiranta abdullahi college a lokacin sai suka yi rijista darasi na uku sai suka ɗauki mai sauƙi sai suka yi rijista sai su suka ci sai suka haɗa da wancan da wancan ɗaya eh, da suke da su sun sai suka tashi da guda uku mm. saboda haka alif ɗari tara da saba'in da biyar sai suka shiga university mun ka ban mu a baya muka ban mu a baya alif ɗari tara saba'in da biyar muka sake maimaita kas saboda wannan darasin da muka dai haƙura Allah sa a kayi da aka yi eh, wannan abokin na wanda ya ce kanmu da mu mu yi ni abin da shi yanzu babban likita ne shi dama abin da yake sha'awa kenan medicine shi sai ya bi hanyar to Allah cikin ikonsa alif ɗari tara da saba'in da shida muka sake ɗaukar eh, saba'in da eh, shida muka ɗauki jarabawa sai muka ci da muka ci sai aka ba mu admission saboda dama idan ka yi wannan jarabawar ta SPS din admission ɗinka zuwa jami'a is automatic waccan form da muka ciki na hsc ne it's not automatic sai ka nema amma wannan is automatic sai ka ciccike shi ma tsangaya da kake sai sai aka tsangaya farko da na cike ita ce ta ta medicine saboda mahaifina da abin da yake so da abin da yake so in yi saboda biyayya na nake tsangaya ta biyu sai na cike zoology ai microbiology tsangaya ta uku sai na cike da aka zo tantancewa sai aka soke mun medicine aka ce ba ni da physics in tana ban taɓa yin shi mm. da na koma dan sake maimaita kasu wannan shekara guda din sai da rubutu geography ba physics ba mm. saboda physics gaskiya yana buƙatar tushe mai kirfi amma geography shi na yi shi mm. a na tuna a tsangaya ta hudu na rubuta science education dan a cikin littafin nasu na ga wani abu science education na ce me ne wannan sai aka ce wai ai hanya ce ta koyawa ɗalibai kimiyya kai kuma dama shi kake so ni ba shi ban san koyarwa ban san koyarwa a ko misali da ratin ban sha'awar a ce wani malamin da kan shi ba na sha'awar wannan a ce ina zaune a ƙarƙashin ministry of education lillahi wa rasuli a lokacin sai sauran haka can ma wai in ce wai gani yau ina da school ina titin a gaban ɗalibai wata mata so saboda haka da muka je karɓo admission letters din takardar cewa an ɗauke ka jami'a muka duba medicine ba su mana eh, microbiology ba su mana law ba su mana suke nan ce fita mun san san san abin da zai har za mu fita da ni da wani abokin na sai ya ce a lokacin da muke cike kuma da nan ba ka rubuta wani abu science education ba nake kwarai ita to mu je wajen masu science education din mun gani ko an dauke sai ba za ba sai shi ba za yake sai ya tashi ya je desk table da mutumin da yake dama sun kowane tsangaya sun ajiye mutum sai ya ce na zo ne mu duba ko an dauki abdullahi ba sai ce kai ne abdullahi ba da mu ya ce a aboki na yau da kai ya zo shi ka zo mu da wajen mutumin mutum ya duba takarda ya duba column sai ga takarda ta ka dauke ni abinda baka so gashi shi eh, aka baka na ya bashi na karba sai na zo samu ce ni gashi an bani sayan sauki kin san uba da ɗa da ci to shikenan gashi mutum ina da abokansa a Zariya. ce <coughs> me kake so kai ce ni dai makro microbiology nake so ina ke medicine ba zan ba da muka je wajen abokansa a faculty of science lokacin hajiya akwai gaskiya akwai faɗa maka gaskiya ba wani wura-wura ba wani kawo wani abu kawai a san wani abu sai suka ce alajuwa wannan dan naka ba zai shigo faculty of science ba saboda ba shi da science education din shine mafi ala sai malamin ya ce amma ni na alkawari ya je science education din shi darussukan da zai yi a science education da kuma wanda wanda yan microbiology din za su yi kusan duk dai ne zai yi botany zai yi zoology zai yi education to su yan microbiology ba sa yin education yake bamban kenan saboda haka idan ya gama shekara ta farko sai ya zo sai mu ɗauke shi sai ya canja shi ya dawo micro to haka muka muka rabu na dawo gida na shirya yan goma tsaye na na tafi gefe a ba mu daki mu uku ni da wani dan Kaduna da wani dan Borno dan Kaduna da dan Borno kiristoci ne dan Kaduna da Kazariya yake mashayin giya kuma ga su kanta ba kuma mai dagi yake sha ana kiranta mai dagi ita ce ta ba aha mai wari za ka ce mai wari da sassafe ita zai fara kunnawa kafin ya kwanta ita zai kunna Daki ya cika rabu har sai da muka faɗa da shi a akan kazanta shi dan nan ko ukun ba cewa da kowa wani irin muskili ne da kin karawa aka muka zauna muka fara darasi kuma Allah cikin ikon su dumu mu ukun a fakalci ɗaya muke a tsangaya ɗaya muke education shi ɗayan BSc Ed Mathematics shi kuma ɗayan BSc Ed Physics ni kuma ina BSc Ed Biology to lecture farko da aka yi lecture ce akan sadarwa akan yadda sako yake tashi ike bin wata hanya ike zuwa wajen mai karɓa saboda ni ban taɓa karanta abin da ake cewa education ba wato koyarwa ko ban yi teacher education ba ban yi nce ba duk wannan hanyoyi ne wanda yake mutane wanda suka yi sun san yadda ake koya mutane to duk ban yi wannan ba saboda haka dole mu aka fara mana daga farkon fari na yadda za ka iya fitar da sako sako ya shiga ta wata hanya kuma ya wajen wani ɗalibi har ya fahimta wato hanyar koyarwa hanyar koyarwa amma kafin ma ka fara koyarwar sai ka san lafasin da zaka fitar da shi misali ba a san ka koya yaro ka hau ka hau bada ka hau iyo irin yadda aka yi maka kana firamare yawwa ka san yo ai shi ba wannan wannan ma hadda wata lema yake da ita in kana nema ka gudu sai sauko wuyan ka ya janyo ya gaura maka mari ai an nun sha azaba magana ta gaskiya to saboda haka aka fara da wannan sai na fara ɗan jin daɗin abu sai aka zo kan wani darasi wani shi falsafi philosophy of education me isa ma za a yi ilimin aka ɗauko manya-manyan falsafofi mutane na da wanda suka wuce amma su na turawa aristotle plato da su hijir da sauransu to fa a nan aka fara shagori sai ka fara zama kana da sha'awa eh ina sha'awar philosophy din mm. ina sha'awar in san abin da ake koyarwa amma ba ni sha'awar koyarwa sai aka zo psychology fahimtar kwakwalwar ɗan adam ya ɗan adam yake saboda in za ka koyar dole ka gane wani irin mutum za ka koya ba akwai yaron da yake dandanan yake koyan abu akwai wanda yake kuma zai ɗauki lokaci kafin ya fahimci wani yau wato duk wayannan abubuwan sai ka fahimci menene psychology din sai ka fahimci ma wai ashe kwakwalwar ɗan adam idan tana tana girma kaso wajen kaso tana bi matakai wajen biyar ne to sai na ga kamar rayuwa ta ni ake gaya mu kamar ta haka nake fahimtar ni kaina me waye ni a matsayina na aftalla to sai na fara sha'awar darussuka. amma cewa dai wai in gama in je in koyar a koyar ba ta ma taso ba amma dai kana sha'awar waɗannan abubuwa sai na fara sha'awar wannan abubuwan da ake karo an education din wanda da nake son guje can kuma a tsangayar kimiyya muna botany da zoology nan ma za ka yi ka fede kyankyaso ka fede bera ka ɗauki wata kamar albasa ka faffede ta ka yanyanka ta ka duba sai na ga wato ina nazarin sirrin rayuwa yaya sirrin rayuwa yake to kuma saboda karance karance da kuma eh, kalle kalle na na talabijin da zai na science sai zamanto science din yanzu gashi a gabana ina yi to sai na fara sha'awa a yi shekara guda ba sai na koma wajen dr ma'aru sai na ce shi ranka daɗe na fasa komawa microbiology yanzu zan a ft abin da bani mamaki sai ya murmushi ice ai kai baka san ni ba amma ni na san ka saboda yadda mahaifinka muke tare da ke magana ka kullum na tabbata dama in ka je education ka ji irin abubuwan da ake yi da kyar ka so ka bari kin ji yadda Allah ta sa na zauna a education har alif ɗari tara da saba'in da tara na gama na samu kyakkyawan sakamako second class afa kusa da first class da na gama sai aka ce an tura ni himmar ƙasa imo jihar imo ban yi komai ba saboda ni ban damu da inda za ba wannan irin tsoron nan a ce wa kasar inya mai ko kasar waye duk da mina ba ba a tsorata ta kaba da yadda waccan irin waɗancan bangare suke an so a dalilin da yasa saboda a lokacin ne ma ake kokarin shagari ya shigo da hau mulki to sai ake ganin cewa in dai shagari ya hau mulki za a yi rigima mu kuma za ka ritsa da mu akwai wannan fargabar amma dai gaskiyar magana na gida ba wanda wai ya damu da wai karin tafi haka na tattara kaya na muka shiga jirgin kasa da ni da wani tun muka mun hudu haka yan jami'ar Amadu Bello muka tafi muka sauka a Were daga nan kuma bayan mun yi kam na wata guda aka tura mu makarantun da zamu je dama koyarwa ne to ni makarantar da aka tura ni sunanta Ekorazo Girls Secondary School makaranta ce ta 'yan mata a wani lokacin karamar hukuma da ake kira a yazo university babu hanya a lokacin a lokacin ne na fara ganin a caba saboda da babur ake yawo babu mota ba za ta iya ma bi ta wurin ba dole sai akan babur to a babur muka je muka je aka ba suna da wani guri na na da suke ajiye malamai aka ajiye mu a nan gurin to a ƙauyen mu biyu ne daga Kano da ni da wani wanda Allah ya masa rasuwa shi ma yanzu yana shi kuma health center sociology karanta ko biyu ne Hausa ko ko mu biyu ne Hausawa a gurin mu biyu ne Hausawa a gaba ɗayan ƙauyen to bayan mun zauna dama mun je lokacin hutu ne ana hutu saboda haka mun dauki kamar sati guda muna kewayawa a ƙauyen don mu saba a garin to amma duk inda muka je babu abin da muke gani sai karbuwa da mutuntawa da girmamawa dan dakata ali bari dan mai da kai a bayanin ka na baya ka ce ka ki zuwa makarantar kwana saboda kai ba ka son ka bar gida to ya aka yi da ka tafi kama bar Kano gaba ki daya ai da girma tankon eh, na yaro eh tankon na yaro baka yi tunanin a'a ya za ka yi kabar gida ba tunda baka taɓa fita daga garin Kano ba ko ba ka san kabar cikin gidan ku. A'a mun taɓa fita daga garin Kano alif ɗari tara da saba'in da hudu. Amma a cikin gida kuna tare a gida. <laughs> Zuwa zuwa nan Delta Delta jihar da ake kira Delta yau. Abin da ya faru shine a alif ɗari tara da saba'in da uku aka yi kiraya ta mutane a Najeriya. Sai 'yan kudu suka ce ba su yadda ba cewa 'yan arewa sun fi su yawa. sai aka ce to duk ɗaliban da suke makarantun gaba da sakandare a yabe su sai su ji su tabbatar da gida yadda aka yi wancan ai lokacin ka shiga jami'a na shi a'a ba jami'a bane muna kas Kula kas Yawwa muna kas ne na alif ɗari da saba'in da hudu tare na gane to shi ne a lokacin da aka kwashe mu a motar katako muka tafi can muka je muka shiga wannan gungurmin jejin nasu ka je saki jiki ka zama dan gari yauwa saboda haka ni ban ban tunanin eh, gida babu babu amma ina wannan dan mijin yaron ne a ce a kai ni makarantar kwana kuma ni ba wai ma jikin karancin eh, jikin bane a'a takura min haƙƙina da za a yi yanci ga talabijin tawa kafin mu sai talabijin zuwa muka gidan baba dan bafa muna bada kuɗi muna muna leƙa wata taga muna muna muna kallon to yau ga ta tawa gaba gaba ɗaya tawa ce in juya tashar ta na karama can ko idan matan gidan suna kallon wani abu bakai suka ce a canja maka ba sai abin da suka dama gani shi za ka gani to saboda haka in dau a cire min wannan yancin a ce in tafi makarantar kwana gani nake an cuce ni to mu koma inda aka tura yau to saboda haka a nan wajen na mun samu karbuwa sosai sun girmama mu wallahi aka ce mu mutanen karo ne yan arewa ne sun karbe mu da hannu biyu shekara guda da muke a gurin babu wani abu na hatsari ko na barazana ko na wani abu na firgitawa da aka yi wanda zai tsorata a mu ji cewa ba ma san bar gurin ga abinci da arha ga kuma mutane masu wato walwalar fuska kullum aka haɗu da kai sai an gaishe ka hasali ma wani abu da ke faruwa shine idan zan tafi koyarwa daga gidan da aka bamu zuwa makarantar sai na ratsa ta cikin primary school to a primary school din akwai wani yaro wanda shi karami ne ya taba zuwa jos ya san cewa an za a gaida bahaushe sannu ake ce masa saboda haka sai fara cewa da ni sannu saboda kullum a cin kayan hausa muke sai da shi sannu kadai to na ɗauka kawai sau ɗaya aka yi to kullum na zo shi kiwa sai da ni sannu ai kafin ki ce mu. ya zo makaranta sai sannu sannu sannu sannu sannu sannu zan ci a to daya ba su rana sannu ba sai da jin samu hidin masu na ce shi kaga yaron nan suna cewa da ni sannu to ba ni ba suna na sannu ba suna na abdallah na ce ina kokarin in hana kuskuren da hausawa suka yi akan ku in yam miri yana nufin bani ruwa muka mi da shi in yamuri kuma ba daidai ba ne sunan ku ihu amma yanzu ya muke kiran ku saboda irin wannan rashin fahimta to ni yanzu ba haushi ne ni. ba na san a ce da ni suna na san dai na ga ba a ce da san daga ba ma abin ya zo ya wargaje saboda a Lagos dai ba haushi ne ce ake da shi aboki aboki kuma su ga su a gurin su ganin suke kamar wulakanci ne wulakantaccen suna ne a ce da kai aboki mun kuma aboki aboki kenan dan uwa wanda za ku zauna ku yawo saboda haka muka muka yi shekara guda babu wani tashin hankali babu wata matsala an daina ce maka sani A suka ce na da ya gaya musu suka su kara faɗa. na ce idan duk dole kuna son ku ni ku ce hello ko kuma good morning shi kenan aka yi aka yi wannan ita kuma principal din makarantar ah, mace ce mai kirki ta ɗauke mu wallahi kamar kamar ƴaƴanta saboda dattijuwa ce saboda haka ta kula da mu sosai da sosai ah, abinci da arha kuma mutane kamar da na gaya miki akwai walwala ba wani fargaba ba kuma kungurmin jeji dan sai da lokacin da muka gama ma da hidimar kasar muna shirin barin wurin aka fara keta hanya daga bakin titin owerri wanda ya hada a yara din zuwa owerri aka fara yanka hanya wanda zai je zuwa okikwe lokacin da mota za ta shi. a lokacin ne ma aka aka bada kwangilar aka fara amma mu dama a lokacin ma a a babur din da aka mayar da mu bakin titi kamar a ce daga dawakin gudu ne to babu wannan titin sai ka haka a babur za a kawo ka bakin titin zariya road sai ka samu mota kuma da za ka kai ka umu ahiya da ko oweri kuma daga nan sai ka tafi da za haka muka gama wannan hidimar kasa ta shekara guda na koyar da biology Wani ji daɗin koyarwar da su saboda yara ne masu nutsuwa masu hankali suna da sha'awar karatun ba ta son koyarwa zuciyarka kwata-kwata ba ta so ka tsinci kanka a bangaren da za ka je ka koya dan da ka fara shiga aji ko kuma da aka ce ka je koyarwa za ka yi ya ka ji a'a ban ji komai ba me ya faɗo maka a zuciya kawai dai an ce in je in koyar da darasi kuma na je na koyar da darasi na yi amfani da abubuwan da na koya a da amadu Bello ta fahimtar ɗan adam ta yadda za a tsara manhaja ta yadda za a yi lesson plan yadda za a yi kaza yadda duk na tsara wannan saboda haka na tsara komai ga shi minti arba'in da biyar za a yi ga manufofi ga inda aka nufa ga kuma yadda za a yi jarabawa a tambayi dalibi, ko yaro duk wannan abin inda kika san akta na yi shi kamar a ce akta ne an rubuta musu script ya karanta ya yi shi ya gama na yi ba na mantawa muna cikin wannan shirin kasar sai gwamnatin kano ta turo mutane neman eh, eh, ma'aikata sai na raka shi wannan wanda muke tare da shi din sai na raka shi aure. dan a aka ce za a yi abu da muka je sai aka yi masa interview a take ana aka ce an dauke shi a ministry of social welfare saboda sociology ka hanga sai suka tambaye shi akwai wani dan kano kuma sai ce akwai yan kano ba mu bi ne ga yan kano a can arba a dai nan tsufi da aka eh, a nan tsufi mu bi ne Kano amma akwai dan tauran gurare eh da suka zo aka yi musu interview sai da gama daga sai aka ce akwai ragowa sai ce eh akwai aboki na wanda muka to tare da shi sai suka leko suka ce ah kai ka zo a yi maka interview na ce ai ni koyarwa nake kuma idan kuka yi min interview kuka dauke ni koyarwa ne to ba da niyyar koyarwa zan koyar ba duk da wannan koyarwa da kai ta kusan watanni zan ce tunda eh, ba gama ba har a lokacin da ya koyar da bata zuciyarka saboda ai a lokacin ɗaya daga cikin dalilan da yasa ba ta ma zuciyata saboda ita yadda tsarin ministry of education yake na kano mu a lokacin shekarun alif ɗari tara da saba'in tun daga alif ɗari tara da saba'in da ɗaya biyu har zuwa saba'in da shida bakwai takwas tara lokaci ne na gayu sun gane duk wannan yan gayen da suke yanzu na karya ne saboda mun kudin da ake baka ma na scholarship ya isa ka sai babur naira takwas ne babur naira takwas babur sosai kawa saki na hawa sabo full naira takwas na ka siye ka cankare kai gayu a sa wando mai kyau mai faɗi a matsayin ku ne yan makaranta na yan makaranta masu kuɗi saboda gwamnati ta baka kuɗi ta baka scholarship lokacin mun fara kasa ana baka scholarship a kaji ma ana baka ana ba da scholarship ana ba da scholarship kudi ne yau kamar nawa ake ba ku a lokacin wallahi na manta amma dai na riga na san dai kuɗin ya isa ka je ka sai babur ɗin naira takwas rage ka je ka sai pantalo ka sai oxford bars ka sai irin high heels ɗin nan zankala zankala da mu ga nan guntu saboda ka sai ka sai ɗan dogayen takalma wanda zai ƙara ma tsawo wanda zai ɗan ƙara tsawo inci uku ne ko huɗu zai ƙara dai amma dai sai ka ji kamar kai ma ai ba da ne kamar wani giant ne eh. to ana cikin wannan kuma dama can a ce wai kaje kai aski ba ta taso ba za a tara su ma da yayi afuro to su kuma ministry a su ake cewa wato ra'ayin da conservative an yi da wannan ka sa manyan kaya mu ko zancen mu sa manyan kaya ba ta mata so ba saboda haka ya za a ce wannan za a wani san sa babban riga ka sa wani ciki ka sa hula in ka saka hula za ta kare maka afuro ɗinka za ta sai kasa alaji ka riga ka ka dace ba za ka sa pantalon ba za ka ah, sa duk ba za ka saka wannan ba za ka to ai malami ne kai dole ka zo gaban ɗalibai a matsayin kyakkyawan yau kyakkyawan shiga to to saboda haka san kwata kwata ba masu awar ma a ce wai ga wani abu da namu da ministry to a nan ita makarantar da nake koyarwa a Ecorant Girls Secondary School akwai wani bature wanda kawai tsautsayi ne kashi wurin baturen Ingila fari fal sai muka zama abokai da shi sai na ce zai tafi hutu sai na ce da shi ya samo mun fom na neman admission zuwa jami'ar london da kwai je sai kawo mun su dan a lokacin da ba intanet kankara ka aika ta intanet ya kawo mun sai na ciccike da sakamakon jarraba ta da komai na ciki da zai sake komawa hutu na ba shi kai mun kafin in gama mu wannan makasar eh, har an mana admission in yi masters a university of london amma sai suka ce dole sai na fara yin diploma saboda a jami'ar ahmadu bello idan kika ɗauki kwas ɗin da na yi bsc education kaso saba'in a tsangayar kimiyya na yi kaso talatin a tsangayar hauren malamai na yi saboda kaso a wurinsu ban zama cikakken malami ba dole sai na yi diploma wacce za ta ɗago eh, eh, da ta na malanta za ka sai aka bani diploma sai aka ce idan na ci diploma din daga nan zan da in ci gaba in masters lokacin da ne wannan rigimar bayan ma da tunanin ina zan samu kuɗin ma da zan ba ko ba da aiki ga babanka a babana shi ma ta kansa yake a lokacin to saboda haka sai sai na rubuta kuma application zuwa jami'ar Ahmadu Bello a matsayin karamin malami wato graduate assistant da muka je convocation a watan nuwamba 1979 na je inda na gama karatu sai na ce da su ai ina son in dawo a matsayin karamin malami kai ne aka gaya aka ce ba za a ɗaukan ba na ce me yasa aka ji kawai ba za a ɗauke ka ba ya ce shi kenan sai na rubuta application zuwa jami'ar bayero sai na rubuta guda biyu ɗaya tsangayar ilimi ɗaya tsangayar kimiyya sai na koma hidimar ƙasa da na gama hidimar ƙasa na dawo sai na dawo da admission a hannuna na cewa in je in yi diploma amma ba ni ma da aiki Allah cikin ikonsa satin da na dawo sai ga takarda daga jami'ar Bayero cewa an ɗauke aiki a matsayin ƙaramin ma'aikaci graduate assistant a science education ni ne na farko da suka taɓa ganin mai irin wannan irin a tsangayar ilimi muka je da mahaifina don mu karɓi takardar kuma mai ba da takardar ana kiran shi a lokacin establishment secretary malam sa'adu shi ma abokin babana ne ice da ga takarda an ɗauke ka aiki a matsayin graduate assistant a tsangayar ilimi na ce ba na so kai kan ne ba ni da ne ba amma ilin ba ka irin wato wani watan bai buga wannan ne Iji eh. me kake so na ce science science na ce science ni na fi son in je tsangayar kimiyya saboda in na je wannan tsangayar ta ta ta ta da malamai an dai gudu zai ba zai ba ina nan dai a matsayin teaching din ko a ko a san din ne ma teaching din zan yi to amma dai zan dinga koyar da malamai ni ba na son duk wani abin da ya haɗa koyarwa a primary secondary da duk wannan abubuwan ma na sha'awa duk wani abin da zai sa da ya mi karo ma dai da ministry of education ni ba na sha'awa sa <laughs> saboda haka ni na fi son tafi faculty of science inda zan je daga ni sai dabbobi daga ni sai tsirrai in zauna ina yanke yanke ina fide fide ina nazari da kuma ba za a hana ka gayu ba yawwa ba kuma za a hana ka gayu ba ba wanda ya damu da pantalon dina ko da kuma ayi na ko da abin ko da ke lokacin man akwai ya dan fara tafiya saboda wata rana da na dare ka yi biyu da an sace musu duk gaba da shi kenan na huta aka koma dai ga manyan kaya to malam sirajo ya kalli ya ce ba za ka sa yanzu ba education za ko kana so ko ba ka na daga kai na zan kalli mahaifina sai ce a'a kaka kalli mahaifin ni za ka babu ruwan mahaifinka da wannan maganan da ni da kai a education na gaba ko kana so ko ba ka so mutane irin na da eh. ba za ka same su ba mutanen nan an aika application ɗinka ba su ba da amsa ba nan ko ana aikawa suka turo suka ce suna kuma ka ce ka ce wai can kai kake zanka zai ba ka ba ɗauki takarda ka rubuta ka ce ka karba ya ce to kai biyayya irin yara ne eh, masu biyayya na da. Ina cewa na yarda na karba aiki a matsayin kalamin malami a bangayar horon malamai ta jami'ar Bayero. Ina je na rufo sai na dore bature. Saboda har yanzu a wannan lokacin turawa ne. Ya mu marawa ce ai an gaya masa da mazan ku. Saboda sun duba application ina ko sun duba takardu na sun ga gaskiya na san abin. Saboda su ba su damu da da horon malaman ba shi su sayan din suka damu da shi saboda ba su da malaman da za su koyar da wannan bangaren kuma za su kai ne na farko eh, da ne na farko da irin wannan saboda haka maganar psychology philosophy da waye duk suna da su amma ba su da su botany da zoology da sauran kuma ana koyar da su sai suka ce to wannan abin sun yi mara ba shi ne sai ya ci da ni kuma ka yi tunani yadda za ka yi tikirin ka na biyu a nan gurin to kin san yan biyu akwai mu da fadin rai na ce yaya za a yi in je abu in yi digiri kuma wani zo biyu ke in yi masters ana yi baya bayan abu ita ta haifu lokacin tana a duba yarin college a ta ma zama university da kuma wajen alif ɗari da saba'in da bakwai ta zama university na ce ana yi baya kenan ita kana da wani shiri ne na karatu na ce ina da shi sai na nuna masa takarda ta ta university of london da ce ina da admission ina a university of london chelsea college kuma chelsea college din nan university of london a duk duniya babu wanda ya fi kwarewa a wajen koyar da science education a lokacin na rungumi kaddara to a da science education din zan zama amma dai ni ba zan zan koyar a secondary school ba to a haka bayan shekara guda aka bani dama sai na tafi london wannan takarda da aka baka da ya dama ai na ga abin makaranta eh. sai ka ajiye ta sai da bayan shekara guda ai na ga musu na ce ba zan yi zuwa yanzu ba amma su daga mun zuwa shekara guda kuma suka yi ta suka daga saboda haka daga sha takwas ga watan julai alif ɗari da tamanin na fara aiki yau shekara ta talatin da tara a jami'ar bayero to da shekara ta zo alif tamanin da ɗaya sai aka ba da izini da na je london ne karatun diploma in science education Allah ya sa ne mata kyakkyawan ce sai na nemi masters sai aka bani masters a lokacin duk a gargashin kano state scholarship muka ce su suke biya su suke biya amma sai aka fito da tsari inda za a baka wani kaso na albashinka a dinga aika maka shi albashin a lokacin naira ɗari uku da hamsin ne a wata saboda haka sai na ce a dinga ajiye mun naira ɗari da hamsin a fayyace a dinga aika mun naira ɗari ɗari biyu kuma ta riƙe ka a sosai ma kuwa ai da na dawo daga hidimar kasa na sai babur na ɗari biyar sabofin kafa kiman dama lokacin mana Najeriya ta fara lalacewa alif ɗari tara tamanin ta fara lalacewa alif ɗari da saba'in da hudu saba'in da biyar muke siyan babur naira takwas yanzu ta da ɗari biyar ya zato ya dawo da ɗari biyar saboda haka wannan ɗari biyu da kuma abin da su scholarship suke bayarwa sa na zauna lami lafiya a nan da gama masters sai aka aiko min da takarda daga Kano cewa an ba ni extension saboda gaskiya fi da a lokacin dattijawa ne suke rike da ragamar ilimi a Kano suna da sha'awar su ga dan Kano a ce saboda yan kudi ne suke zuwa waje sai gashi yanzu mun to muna son mu je wajen bai karatu saboda haka sun babu goyon baya saboda haka nayi da na gama diploma sai na ci gaba na yi masters a science education wacce na gama alif ɗari tara da tamanin da uku na dawo jami'ar bayero na ci gaba da aiki ina nan ina koyarwa to abin da na lura da shi shine da na dawo sai aka daina koyar da wancan biology da chemistry din da nake koyarwa dama ina koyar da shi a ƙarƙashin wani digiri na ake kira B.Ed to sai aka daina koyar da shi sai zamanto ba ni da abin da zan koya ko baka tambaye su me dalilin da ya sa da ah, haka jin tsari ne na gwamnati wani sabon tsari ne aka fito da shi aka ce a daina koyar da PN to sai aka mai da ni ninga koyar da dabarun koyarwa kawai darasi guda ɗaya ne ana kiransa science methods dabarun koyarwa shi kadai aka kyale ni amma duk wani abu da ya shafi horon malamai ba a kyale ni ba saboda ba a ɗauka na sani ba kamar psychology curriculum philosophy da sauran duk aka ce bari ba saboda suna da malaman su da suke yin wannan tallan da ka gama da ita tallan da na gama da ita na samu digiri ɗaya na guda biyu ma na samu postgraduate diploma a science education na samu MBA a science education na dawo kuma an ɗaga ni an ba ni daraja ta ta promotion ban da wata matsala to sai na shiga wani tasku ya zamanto abin da na koya falsafar kimiyya da kuma kimiyyar yanzu babu ita an tattara na an mai da ni kwas day wai shi science methods wanda kuma sau ɗaya ke yin shi a sati awa biyu me zan ragowar lokuta to nan ne Allah ya taimake ni da ba sai ka je kai kwance ka kai bacci ka ba kamar yadda yanzu ake in ba ka da lakta ko shi ke sai ka shiga harkokin ka to a shi je inda Allah ya taimake ni eh. sai na shiga nazari duk abin da ya faɗo gaba na sai na nazarin shi yare menene da dangantakar yare harshe da science karin magana ne me ya dangantaka karin magana duk abin da na gani ne na wawuro sai na haɗa shi da science sai na hau bincike mutum yadda na fara bincike a hankali sai wata makaranta a gwammaja ta ce tana son a zo a musu lakta a kan menene science to ita ce lakta ta ta farko na manta ɗaya daga cikin gwammaja akwai gwammaja a a wani da gwammaja ta amma wata shekara ke da shekara alif ɗari tara tamanin da hudu na je na koyar kwazam sai wata mace filipino tana da NGO wato kungiya mai zaman kanta wanda suke taimakawa ɗalibai da malamai sai suka kira da suka ce zuwa musu a akan horon malamai sai na ce to abin mamaki a kasa aka yi lakta inda ka faru eh, kuma har yanzu a nan kasa muka je hall nan aka yi lakca. da na gama lakca ta suke tambayoyi da ba su amsa nan tafi nan mace ce ta dauko ambulan ta bani buɗa shi na ga kuɗi na ce na mai wannan ta ce ai ladan ne wai kai ma ana dan ba da lada ne ta ce ai akwai lada na ce to alhamdulillah to kamar ruwan bambo yau sai wannan ya tambaye ni yau kai mana bayani nan wancan ya mana bayani wannan mana haka wannan dinga ina ta rubutu ita ba yaran kuma ba bayaran wannan kwas din kwaya ɗayan nan kwaya ɗayan nan shi aka ake aka dingine aka ce kawai zauna har ma gadara ake min babban da ikon da zan koyar da komai in ba wannan ba ce shi kenan saboda haka sai na samu lokaci na dinga bincike na samu lokaci ina ta nazari ina ta bincike ido na ya bude kwakwalwata ta bude. a lokacin babu wani abu shi intanet babu wani abu wani social network wani mai mangana kai abun amma library kullum ina library ina karanta karance ina ganin wata hanya zan fito kuma je me zan je ni bincike a kai bini bini da naga wani abu ya bani sha'awa sai in fara tunanin yaran bincike a kai wannan to a haka na dinga tattara wayannan abubuwan ina ta yi ina ta yi da na zauna na rubuta sai na ga ashe ina da littafi to bari an koma baya da aka ɗauke ni a matsayin karamin malami graduate assistant sai na rubuta lakcata ta farko da biro da takarda na rubuta ta sai na kai wa sakatare na bangaya na ce gashi ina son abin abu ya karba ya duba ya karanta sai watsa mun ta ce ba na tafawa mutane kamar ka ce ka masuwa, sai ce sai manyan malamai kai yaro ne ba ka yi sanin in tafa maka ba ya ce to wane ta tafa mu sai ce ka je can ƙasa akwai wani daki inda yake akwai tafis duk wanda ka samu in ya gara ma ya maka sai na ce to sai na je na samu wani mutum na ce ga shi ga abin da ya faru sai ce babu komai ni zan maka amma gaskiya ina da aiki ba ya ka samu nan ba na ce an zan samu aiki kenan haushi ya kama ni wannan alif ɗari tara da tamanin da ɗaya ne kafin ta flandar sai na je kuma rum inda ake zama ake shan shayi da lemo da sauran sai daga akan allo na talla wani bature ya rubuta tafireta naira takwas yana tallan tafireta abu kamar sai yi na tashi na je ga ofis ɗin shi sai zai sami shi ofis ce kai ne ka saka tallan akwai ta yace kwarai ya ce to ina son isa ya ce na ta ya ga ce na ta naira takwas ya ce to naira biyar ce da ni ce to ba ka da ta bai don idan ba za ka ban naira takwas ba zan sai maka ta ba ya ce to yadda za a yi ga naira biyar ka ace ya ce idan gobe wani ya zo da naira takwas zan siya ji eh ina fita sai ga mahaifi na yanzu na roƙe shi Allah nan ba naira uku ya ɗauki naira uku ya wani sai na koma wajen mutum ya gashi na dada ne a wuke na taka. ka ka huta da wulakancin ba za a yi maka ba saboda kai karamin ma'aikaci ne. Sannan zo gida lokacin dangata in aka dauke ka aiki ana maka gida. Three bedroom flat ko two bedroom flat ya danganta ga yadda ka samu ni a zuro da gaba bani. Ta sai na zo da ta ta gida na ajiye ta. Sai da ni awa uku na kallon. Ban taɓa ba. Kuma ka iya? Ban iya ba. Ban taɓa taɓa ba. Na tsaya na kwalga mata ido. sai na koma wajen wancan mutumin da yake ya ta zai tafa mu sai na ce na sai ta ta yanzu ya zan yi koya sai sai akwai da tafi da ake ko long ma ne ko na nai mm. wanda ake na koya a types irin na sakatin sai ya ɗauko tsofaffin nasa sai ya bani to a ciki za su nuna maka inda za ka saka hannunka sai ka samu sai ka tsara sai ka samu takarda ka saka bas bas bas hankali da kai ƙarshe sai ka dawo da shi ɗas eh, ɗas ɗas ɗas sai da ce to da me zan kafa sai ce ai tabarar da ake jarida ake ɗauka sai ka kome ka samu sai ka ta kokarin tafa shi har ka iya a haka wajen alif ɗari tara da tamanin da ɗaya wajen jan janairu kwafai na mallaki ta fahimta saboda haka ban ma kyale shi ya buga mun abin na abu ni sai na je na karba da na je london abinda na fara siya typewriter sabuwa full har yanzu kafirai kan nan shekara ta dubu biyu da goma sha tara tana gidan nan muna sa an gyara ta amma ta status kawai aje ta dandare saboda haka na siye sabuwar typewriter babu ruwana da zuwa wajen wani typist ni nake tafa kayana saboda yau da kullum yau da kullum sai na kware ya zama to ba na ma kuskure rasa ne ce ko ina saboda haka duk wannan surutu surutun nawa da nake kai rubutun rubutun da nake da da hannu sai na mai da ta kafin karshen alif ɗari tara da tamanin da hudu zuwa alif ɗari tara tamanin da biyar na haɗa littafi guda da bugun tafirata eh, da bugun tafirata littafi guda na sa aka murza mun shi akan wani abu da kira stencil sai na samu triumph kamfanin jarida na triumph suna buga littattafai sai na kai wa book editor da wani malamin mu a secondary school ana tuna sa malamin ta tiyani mutumin dan mata Allah ya masa rasuwa Allah ya gafarta masa sai ya ce ai wannan littafin naka ba a taɓa samun ɗan arewa ya yi rubutun irin mu a time za mu buga maka wannan littafin sai na ji daɗin abin saboda shi malamin jami'a babu abin da yake so illa a buga makalarsa ko a buga littafin sa saboda shi ne hanyar ci gaban sa alif ɗari tara da tamanin da hudu kafin in bar london alif ɗari tara da tamanin da uku sakamakon jarrabawa ta ya yi kyau sai aka bani dama in yi phd digiri na uku sai na aiko gida na ce ina son a bani dama a yi bikin sai aka ce ai an daina ba da suna dole na tattara kayan hana dawo ina dan albashinka ina da yuku da hamsin ai ba zai bayan da zai kai ka saboda haka sai na zo sai na samu jami'a ashe ba ni kaɗai ba ne muna da yawa duk da aka ce mu dawo sai na samu jami'a sai na ce musu ina son jami'a ita ta biya shugaban jami'a ya ce ba za a biya ba saboda babu wannan tsarin saboda haka kowa ya je ya nemi kwas ɗin shi da ake yi a Najeriya ya je jami'a Najeriya ya yi kuma gaba ɗayan Najeriya a lokacin ba a tsayin zargi alif ɗari tara tamanin da uku eh, Buhari ya zo ya yi ku alif ɗari tara tamanin da uku a ƙarshen sai ma ya soke fita waje babu wani foreign scholarship ko ana aikin ka a Najeriya ko ba a yi a Najeriya alif ɗari tara da tamanin da hudu sai na ga talla a jarida wai akwai wani abu commonwealth scholarship tallafin karatu na haɗaɗɗiyar daular wanda renon ingila ƙasashen da suke renon ingila sai suke fada tallafi na za australia ko ka canada ko ka ingila haka dai za ka ba sai inda ka ci sa'a sai na gwada sai na apply na nema amma duk da haka muka je muka samu jami'a muka ce muna so jami'a ta tura mu kasashen waje sau na ce ni ba a karatu na ana aka gaya mun kai tsaye ba za a yi ba amma ka nemi wani taimako na ce na nema na nemi tallafi daga commonwealth scholarship sai aka yi dariya aka ce wannan ai ba za ta yi ba saboda ba a samu in arewa ba sa samu saboda haka babu lokacin da raina ya ɓaci a rayuwa ta ta kamar alif ɗari tara da tamanin da hudu zuwa alif ɗari tara saboda ban da karatu gashi dai ina da masters ina son je kuma abin ya kada da makaranta an jingine ka an baka abu guda daya an je an bani guda ɗaya kawai an hana nin koyo na ce a tura ni je in je an ce ba za a tura ni ba na je scholarship board an ce an ma gwamnatin tarayya ta ma soke duk ba wani tafi fita waje na yi applying commonwealth an ce wannan ma bakar ma ka sare mana wannan idan nan da ta shekara a rayuwa ta an ce ta bi mun mu mutum wannan ce ko faduwar da muka yi a kas aka ce mu maimaita bai maka ciwo ba saboda ba laifi na bane na kasa, to amma wannan ma ba laifi na bane amma a na kasa zan yi wani abu da aka ce mu dawo mu maimaita wannan shekarar ai mun dawo mun maimaita kuma Allah za mu tallake, amma wannan babu mafita kawai sai rafa wala ko mai kwatsam ran nan sai za ga takarda an gayyace ni wai in je a min interview na commonwealth scholarship commission a lagos ban taɓa zuwa lagos ba amma da ke ina da abokai wanda suke suna zaune a lagos aka haɗa ni da mutane jirgin sama ma na shiga ne da gona na bakwai ne gona ta kudu na manta muka na je na sauka suka zo ko suka tare ni na zauna a gidansu a surun lori ba shi gari da safe suka ɗauke da suka kai ni inda ake yin interview din a fatakan kusa da fatakan Trotsurai complex muka zauna can safe har yamma saboda tuntunin jama'a aka zo kaina wani ke jin dab da almuru aka zo kaina na shiga daga turawa ne aka yi min tambaya mai yadda ake duk tattauran tambayoyi da aka yi min ina firamare su duk na ba da shi ya ka ce ina nake son in je sai ja duk inda ta kama in je sai in je amma zan so in koma makarantar da nasu ita ce Chelsea College University of London sai ɗaya daga cikin su bakar fata sai ce ai shi ma ya taɓa zuwa wannan makaranta sai na ce to ai ka girme ni ai ka girme ni saboda haka lokacin da kai kake makarantar ni ban je makaranta sai ce a'a ba haka nake nufi ba ni da kokari da kwakwalwar da zan ce wannan makaranta sai haka ne ta a baya <laughs> eh a ta ai makarantar ce mm. fitacciya ce so yayi mamaki ya ga dan arewa bahaushe na manyan kayana nan makarantar na gama ga ka tike dina kwana ka ban shi sai shi to ai ka saboda dadin zama ma a makarantar har littafi na rubuta ita littafi ka rubuta ne ce kwarai Ka ɗauki manuscript na fita manuscript littafin da ba buga ba wanda yake hannun trial mm. na ce tashi suka karba suka duba littafi suka girgiza kai an gama sai na fito waje da na fito sai ya zamanto akwai mutane guda biyu da za a yi musu suka shiga shaf shaf daga amus sun fito ashe sun tashi an zo za su fita su masu yan biyu din da sakatare din da komai sai sakatare din wata bai rabiya sai ta gani sai ta ce a ah, baka tafi ba sai ta ce a'a ai ina tunanin yadda za ni ma inda za ni wasu da ta ce yaya za a kaje so da na ce Allah ka titi zan yi in shiga mota da kai da can sai ta kura min ido ta ce da wannan kayan na hausawa a trade fair complex a hanyar fata gari da daddare za ka tsallaka titi ka za ka ci kana jiran koda ba ta zuwa lagos wani na ce ban zuwa ta ce ba za ta yi ba sai ta kirawo wani mutum ta ce wannan na haɗa ku da shi ku kai shi wani guri sai ta faɗi wata unguwa inda yake da alama kamar ba ta ce hama jama'a daga nan ku tabbatar ya shiga mota su lere in aka kai ka su lere ka san gidan na na sani to la ba ka alif ɗari tara da tamanin da biyar wajejen nake jin watan yuni sai ga takarda lokacin takarda ake aikowa da kan sarki stamp da komai yanzu wani yara suka take da su stamp ba san mai ake nufi da stamp ba na buɗe takarda zuwa ga malam adamu muna farin cikin sanar da kai cewa an baka scholarship da ke karatu a jami'ar kasar a ya kai ji sujjada ne in gode ma ya kai da bayar ai sai na zama dan tawaye british council su suke tsara abu kawai sai na zo british council sai na nuna mu sai suka ce an aiko da suna an aiko saboda abin da aka na su bani tikiti za su bani kaza za su bani kaza za su bani kaza sai suka shirya komai amma bayar ba wanda na gaya sai aka zo ana raba kwasa-kwasai ashe wani ya ji labari da aka zo sai kwata-kwata kwasa-kwasan da ake dama wanda ake bani kwaya ɗaya ne kwaya ɗaya ne eh da aka zo sai na ga an cire sunana a kwaya ɗayan ba ai a kwaya ɗayan ba ni dai ban ce komai ba sai shugaban tsangayar wani mutumin pakistan sai ta ya naga an cire sunan abdallah a cikin wannan bayan shi yake koyar da wannan koyar sai wanda yake tsara sai ce ai tafiya ne sai tafiya ina ya ce ai ya samu scholarship zai tafi ni to Su shi a irin makarantar da na je ba fa ta shi alaƙa ka PhD ba cewa ake an ɗauke ka matsayin ɗalibi mai bincike sai ka nuna ƙwarewa ka sannan za ka zama ɗalibi na PhD ishi ta bai gaya kuwa ba in wannan zaune a wurin amma ba na nan abdullahi yi magana ma na nisha ah, domin zan ci da ku ni ai a matsayina na yi sallama da ku ko ku yadda tafi ko ko ya zan tafi ni dai tafiya ka bai saboda kuncin rayuwar ya mun yawa yanzu na samu nama ba wanda ya tsaya na tafiya sai ma da wuce kwata ta haka ba wanda zai hana ta tashi mu tafi ofis ya tashi muka tafi ofis zai shi yace in ga takarda in ga takardar na bashi Ice gaskiya an kai ka makaranta mai bakinsa shi da kan za ka gama a shekara uku sun shekara uku ake ba shi da kan za ka gama a shekara uku a wannan makaranta su ba san ka taɓa zuwa na makarantar ba a'a ai ba wannan makarantar a to wata ce da ba Sussex University to ita ce a watan Oktoba alif ɗari da tamanin da biyar to ita Sussex University din ta yi tauri sosai wajen wajen goran mutane kuma a lokacin akwai abin da ake cewa radical wato 'yan ra'ayin gumurzu wanda suka bar Oxford University suke ganin Oxford University ba makaranta ba ce wai ka zama wani iri sai suka zo suka kafa shi saboda haka sun fi Oxford University taurin kai sai ce ba za ka iya gamawa a shekaru na ce to ita to Allah yi da nishi shi ke ɗari tara da tamanin da biyar Oktoba farkon Oktoba ina wannan malami da ce maka ba za ka samu ba lokacin ma ya bar jami'a da ko masa masa ba lokacin ma ya bar jami'a bari an daɗa a baya muna karatun masters a london alif ɗari tara da tamanin da hudu. da tamanin da biyar da hudu alif ɗari da tamanin da hudu masters sai wani aboki na ya zo sai ya ce da ni zo ka raka ni mu je gidan ɗan kawo na ce wanda ɗan kaban ya ce ɗan kaban da ita ka sani mai jirgin zama muka tashi muka je muka same shi gidan yana da gida muka gaishe shi aka ce suna na abdallah da adam ce ai na san mahaifinka saboda a gidan ku muke sauka idan mun zo hawan sarki babansa shi da sarkin kanmu aka tuna ba aka yi tarihi da za mu tafi sai ya ɗauko fandari ya bani ɗaya ɗaya ya ba shi ma abokin kwanta da haɗe ta yara to gashi ɗan makaranta zai ku kara muka karɓi fan ɗari ɗari idan abu da ne da kwan ɗari na zuwa ne na jini sai ta amana ta bai da wacce ta farko da kasiya ai waccan ana kiranta manual ah. wannan kuma electric ce wuta ake haɗa kuma ita abin da yake bugawan kamar ban yake irin wacce ake cewa gold sunan da ma gold ball type fighter saboda haka juyawa yake wato ita ce koyewa a lokaci. fan casa'in da tara da kwabo casa'in da tara nan sai an ba ni ragowar canjin kwabo ɗaya. in ce to ai fan ɗarin ta tafi eh ai ba zai ai ba fan ɗari ba ce amma dai an ban canjin kwabo ɗaya abokina da yare ya dinga yin ce mahaukaci ne in rasa abin da zan sa sai ta typewriter an ce to abin da kowa ake so ce saboda haka wannan typewriter sai ta ƙarfafa min lissafin da muka je Sussex University aka haɗa ni da supervisor wani mai zafi ya fi nomus ji zafi ma zafafa goma nan da nomus ji ke fara wannan mutumin ya fi wannan zafafa goma saboda shi ma bai gama da jimawa da PhD ba saboda haka da bugawa yake yi da abin abin da ya fara gaya min shine gaya min game da abin da zaka yi game da binciken ka wanda ban sani ba yau da rubar ka da ce billahi lazi ban sani ba ce to ai ba ka da baka da bincike ai bincike na PhD ka yi bincike na PhD sai ka fito da wani abin da ba wanda ya yi sai idan ba za ka iya gaya min abin da za ka gaya min ka gaya wani abu wanda yau da na farka ta safe zan yi baka amsa ba ba ka da PhD sai ka je ka tunani hankali na ta tashi na kariya wallahi a lokacin ta kai wannan fiye ma dole ne mutane ne ba su da fiye kuma lami lafiya to sai na haɗu da gungun kanawa a makaranta ɗaya daga cikinsu ya yi ministan ilimi a nan najeriya ana kiransa dr mansur mukhtar ɗan gidan sarkin bai to su suka su sun riga ni zuwa su suka dinga bani haguri suna cewa karka damu ai komai zai zai warware sai ɗaya daga cikin 'yan najeriya wata mace ana kiran ta wanke ruwa biyu wata ya ubanta bayarabe sai take tambaya ta irin 'yan najeriya sun haɗu ɗin nan cewa wani tsarin biya ka biyo scholarship a biyu na ce commonwealth scholarship sai ce ta ai ba za ka ci ba saboda commonwealth scholarship shekara uku da ake yi kuma shekara uku nan ba za ka ƙara maka kwana daya ba kuma a makarantar nan har yanzu ba a samu wanda ya fi yi ba shekara uku ba za ka kaddara ba za ka ci hankali na ya tashi na koma ɗaki na zauna su goma sai wani ɗan biyu ke sai ya biyo ni ya san ka dama ba mu san juna ba amma ya san da ka bince din sai ya ce na ga hankalin ka ya tashi shi ai dole ni ba dan masu kuɗi bane na ka ce tsola shi ta kare wannan makaratun ba ya zan yi ci gaba sai shi dokai ban san ka ba amma ina jin labarin ka abin da nake kai ba za ka sha wahalar da shawarar mu su sha ba har ka damu ya kwanta min da hankali na shi ke shi wannan bature wanda aka haɗa da shi na je na same shi na shi da shi to ga abin da zai zo ni ka daga nuwamba alif ɗari tara tamanin da biyar in kai ice bai yi ba in kai ice bai yi ba in kai ice bai yi ba har watan fabairu alif ɗari tara da tamanin da shida sai nan da ni ce na imana a ɗakin a ofis da na je sai na tarar da abin da ake cewa pg coordinator wato malamin da yake kula da ɗaliban da suke karatun gaba da ah, digiri sai ya ce abinda zan gaya maka doka ta ce sai na gaya maka a gaban wannan kisa ne flash abinda ka rubuta bai gamsar da ni ba babu wani abin da ka rubuta a nan wanda ya nuna min cewa kana da wani abu da zai fito da wani abu da ba a sani ba saboda shi digirin PhD so ake a fito da wani abu wanda ba wanda ya taɓa sani to babu wani abu da kake rubuta wannan wata watanni da ta rubuta rubuta ni ban wani abu da rubuta saboda haka ba za mu ba da recommendation wato ba za mu ga jami'a kai PhD ba sau kamar da zaga miki da farko su ko ba cewa ake cewa kai PhD ba sai ba ake cewa an ɗauke ka a matsayin ɗalibi mai nazari sai ka kai wani nizani ne sannan za a ce ka zama mai kana yin PhD amma za a mai da shi daga lokacin da ka fara shigowa gaskiya ba mu ga abin da ka yi ba wanda zai sa a ce saboda ka sai dai ka yi ƙanin phd abin da ake cewa mphil master of philosophy maimakon doctor sai ka yi wannan sai haushe kama na arzika sai na ce to ai zan iya barin wannan jami'ar da ta sai ce kwarai da gaske hakkin ka ne wani ka je za mu ma mu iya gaya maka ma inda ka ce amma kuma su za su biya A'a, shi scholarship ɗin ta Eh, scholarship ɗin. Eh, da scholarship eh, ɗin za ka iya canza. Sai kwarin na ma mu iya gaya maka ma inda za amma ina tabbatar maka a kai Ingila duk inda ka je ka gabatar da wannan abin da ka gabatar. Kowa ya duba hukuncin da na yanke shi da yi ina tabbatar maka. To yana faɗan haka sai shi mutumin eh, coordinator ɗin sai ta shi sai. Shi batura. A duk turawa ne. Sai ta shi sai fita. Sai ban da ni da su ba Sai su ba da yake to abin da muka yi mun yi official ya san na gaya maka ne maka gargadi yanzu zai je rubuta cewa an maka gargadi zan baka daga nan zuwa yuni gana march march april may june gaba wata wata na baka wata uku a cikin hirarrakin da muke yi da kai ka taɓa maganar wa'yansu makarantu na kimiyya da gwamnatin kano ta kafa sai ka yi wani ɗan rubutu ɗan ƙarami haka a kai a kai ka kawo ne sai ce to wallahi hajji alamini zai ɗaki lokacin sallah ne zan yi alwala na wanke fuskata na wanke hannuna na daga ta zan wanke inda kika san mashi aka wurgo ya shigo kai da tsawa ta shigo sai wani abu ya shigo wallahi ba wanke kafa ba dan da nan dosa ya fata dan kan ma kaman eh, dai na burka abu ya rubuta da dai na karfa alwala zai da sallah sai na ah, garin a bakin ruwa yake sai na tafi bakin ruwan kawai ruwa ne yake tafiya ya shirye kai ya kawo ya kai ya kawo kamar lagos sai da na yi awa uku a nan gudun ni kadai kana nazari ko kana rubutu ina a'a ina ta tunanin abin da na fara zan rubutawa sai na koma ɗaki sai na fara wato a cewa abin da ta development tunanin sai na fara zan fara na fara fara fara ne kamar shafi goma na makale da tunanin da su stabilizer bai duk wannan tarkacen abubuwa kaga anan ya baka sata alfa sai na ɗauka sai na kai masa eh sai na ɗauka sai na kai masa shi ya ba sai ce ba. yanzu ka zo gaba ya ce wannan abin da kake yi ba wanda ya taɓa ba mu san yaya ake koyar da science ko kuma yaya science yake a ƙasashen irin naku yanzu ka ce ka ci gaba da develop to abin da na yi developing a lokacin na fito da shi ne matsayin makarantun kimiyya a mahangar fitar da ƙwararrun ma'aikatan gwamnati na cigaban ƙasa nazari akan tawakin kudu tawakin tofa taura da kuma sauran makarantun secondary su da gwamnatin tarayya gwamnatin kano ta kafa alif da saba'in da bakwai sai na lura cewa da na hau binciken duk duniya ƙasashe biyu ne suke da irin wannan makarantun. ɗaya a turkiya ɗaya kuma a new york amma babu inda ake da waɗannan makarantun. saboda haka malamin yake son ya san yaya aka yi aka kafa wannan makarantu na nan Najeriya na nan Kano eh saboda haka sai wannan shafi kana build work ka je kai bincike amma kafin a je a binciken za ka ta rubutun abin da ya kasa background uh-huh. tarihin makarantun da sauran amma babu Afirka sai teachers college da ake yi na koyar na horon malamai a Kenya saboda haka daga watan Yuni watan yuni ya yi. lokaci ya cika ya cika sai ga takarda daga jami'a zuwa ga malam alu muna farin cikin sanar da kai cewa yanzu kai ɗalibi ne yin ya kaji sai ka sake sajjala ta biyu ta biyu eh, abin yi min daɗi kuma bayan na gode wa bangi, wai na rasa kuma wanda zan je in gayawa wanda zan murnar da shi abin da yasa saboda da yawa daga cikin wanda muke tare da su su ba su samu wannan takardar ba to ina wanda kuma sun gane zuwa wa ina wanda ba ka sata ansa a a shine supervisor eh shine supervisor na ne na zame shi ga takarda zai ce a ai ni na rubuta recommendation cewa ni yanzu na gamsu ka dauko hanya ka dauko sai ki. ina me baka hakuri lokacin da hankalinka ya tashi shi ai a can ba na bin shi a'a da wannan takarda ta ka eh ai tuna naje na same duk na bi na nuna musu su ba su samu takardun ba su ba su samu ba amma ni na samu kuma sun riga ni zuwa aka yi min murna har a masallaci dan muna da masallaci haka ne kwarya kwarya inda muke yin sallololi to fa inda kika san nan ma an buɗe ruwan pompo haka na basama ni nan ni nan ni nan ni nan nemo nan, ne haɗo ni ne statistics na dama na tafi da su da yawa gashi ba shi ga internet balanta na ka shiga ka lalubu babu babu internet amma suna da eh, microchip wa'yansu daga cikin mujallunmu sun sa su a cikin microfilm hmm. to sai ka saka su kamar a talabijin kamar majigi eh sai ka ga rubutun ya fito sai ka kwafa abin da za ka kwafa to haka ne ta yi ne ta yi kafin kice kobo daga alif ɗari tara da tamanin da shida ɗin nan na yi chapter one na yi chapter two na yi chapter 3 sai aka zo aka ce to yanzu an zo field work shi ne sai na ga yan British Council to zan zo field to yadda suke yi idan za ka zo kai bincike sai a tsaye da scholarship ɗinka cak za a baka ticket na zuwa da dawowa amma ba allowance abin da suke yin haka saboda ko da za ka samu matsala a ƙarshen karatunka to wannan kuɗin da suka ajiye da shi za su biya ka ka dawo eh a'a da shi za su biya ka zaman ka ai shekara uku nan ba za su ƙara maka ba mm. to amma idan ka ce a daina biyan ka kuɗi wato ka tara kenan rage a dashi dai a dashi idan ka gama karatun idan ka zo baka gama karatun a shekara uku ba sai ka ce to ai ina da wata uku ko hudu da ban amfani da ku ba to sai su baka cikin wannan kuɗin shi ne na zo gida ƙarshen alif ɗari tara tamanin da shida na je makarantun na je taura na je dawakin kudu dawakin tofa na zauna aji na ga yadda malamai suke koyarwa nan da manhajojin na je kuma na samu mutanen da suka kirkiro makarantun na samu ibrahim ayaki dr ibrahim ayaki ya min bayani na samu ruwan shi amin mahmud wanda shi kuma a ctv ke aiki ko ctv ko nta wanda shi kuma ya yi documentary a kan makarantun don a lokacin ne ma aka samu wani yaro ana kiransa aminu abba wanda ya fi kowa cin jarabawa a waye shi ma ya yi min bayani amma wanda ya yi bayani sosai kuma wanda kowa yake tsoronsa wanda kuma shi ne ma za ki ce ya ƙirƙiro makarantar shi ne a dogara kowa tsoronsa yake kuma a birnin kudu yake yana sakatare na lokal government ina da aboki a birnin kudu yana yana secondary school yana headmaster kuma ina da gogo na a birnin kudu sai da tashi na tafi birnin kudu don gogo bayan na gashi da sai na je secondary school sai shi da abokina ga tambayoyi da nake so don Allah in kun haɗu da ado garan ka washe amma zan dawo zan dawo ka ko kuma ka zo Kano ka to kusa me yasa ba za ka je gidansa ba kusa ah, ai ba su kofe ne dole sai nake ji wallahi kike to amma ai gidansa kan hanya yake dace ko ma dai a ina yake ko a cikin mota ta yake ni dai ba zan shiga ba sai ce to sai ka sai ka dama ne saboda an koya mana komai kai kofi to sai na bashi kofi sai na rike original sai na zo zan tafi to ta local government secretariat din kofar local government secretariat din da aka to gidansa a bakin titi yake kawai sai wani abin ne karya kwana sai na kare kwana sai na shiga na samu mai gaji na ce da shi alaga a dogon ramina cikin shi yana ciki sai shi kace da shi alhaji muhammadu ba adamu ne sai shi to sai ya shiga ya ci cika shi fitar da shi a falo a zaune Ita zai tsawai kai aka ce Muhammadu ba da gudu ba da mai aboki na ne Ya shi dan zane sani shi ya turo ka ce kwarai babu barka da zuwa babu wani abin me ka zo yi ce bincike fi yi kan makarantun kimiyya to hajiya lalu akwai abin da mutane da yawa ba sani ba game da samu bincike rabi kokarin ka ne rabi sa'a ce duk mutumin da yake nazari aka ce ya fi zama fitacce ne a nazari a duniya ina gaya miki rabi ƙwarin ne ya bincika ya yi kaza ya ba ta gare ya yi kaza ya yi kaza tabbas akwai wannan amma kuma rabi za'a ce a ta yaya kin ga yana zaune ina tsaye babu walwala a fuskarsa babu barka da zuwa kuma ya da haushin ma cewa na ne shi cewa ne uba adamu ne ai kuma uba adamu na abokin zan ya gaba shi wani ashe matarsa ta ji ta ita kuma matarsa ta sani sai ta fito ta ci gofala daga kicin ta abdallah kai ne yau a garinmu na ce hajja ne sai na ce ai na zo wajen malam ne saboda ya min bayani akan science ko sai ta zauna akan hannun kujera ta ah, ai malam ku ya sha wahala ya masa mana sai ce to ita wannan makaranta na zuwa sai na koma mota ta na dauko inda Allah ya baka eh, sa'a na dauko tafureta an sa baki na dauko tafureta kebur um, koda eh, sai na zo sai jire a gama sai ce me wannan ban bu kafa man da ah, haka ake yanzu in ji matar eh kace yanzu idan ya je ya faɗi wani abu ya maka kazafi za ka kai shi ƙara ai haka ake yi haka ake koya musu na janar kotu da ya dinga magana ya dinga magana sai da wajen kaset ya kare aka juya kaset wajen wannan na Mata tana zaune. A da ta muka fara kawai sai amma ba zan ya ya zama mai ake cewa relax haka ya saki jiki sai kuma ya dinga tuna abubuwa ya dinga fara ina cewa ai shi ya dinga zuwa daga gari zuwa gari yana neman malamai ya tafi Amerika ya tafi Ingila ya tafi Iran ya tafi Iran a dogon shi ya asasa sansa aka gama. Wallahi na gode Allah ya saka. na zo wannan typewriter ta ita ta taimaka min ne abin da ake cewa transcription wato ina sauraron abin da eh, ina sauraron kana rubuta ina sauraron na tafawa zaka na tara na gama karatu na sai har har harar dan aure muka koma duk wannan yawon da kake a lokacin baka da aure ina goro na ta zuru da na samu matata a lokacin muka koma tare sai mata kashe ni nace kin ga na zo rubuta kashe na dole ke zan baki ya shi sun lokacin to Allah cikin ikonsa a unguwar da muka je muka zauna sai akwai wata yar bage wani su mutunta ita ma yana karatu sai suka zama kawaye shi kenan sai na mai da hankali akan karatun kai ba dare ba ba lokacin typewriter an tashi da kai ka sai me ake yi sai aka kawo wata irin kwamfuta ana kiranta back ina irin katuwar air conditioner nan da take tsaye ta falo irin ta masu kudin nan mm. to ki dauki kamar guda goma ki jira ta ba haka su to daga can tsakiya suna da wani guri da aka tattara su an musu zare zuwa wani guri da muke haɗuwa da su mu wani da kawai muke muke gani to tun da na iya typing saboda haka zuwa kawai kake kai ke tafi sai dinga adana maka na ka zo dama an ka je kai register za su ba ka duk wani abubuwan da aka shiga sai ka kira fayil ɗinka sai ka ci gaba sai ka aika ba ta sai na ta akwai lokacin da ina cikin typing sai na je ɗakin ya yi tsit sai na sa haka ina kallon mutane sai na gani yake kallo saboda ba na ma kallon keyboard kawai haka nake ina ina ina dukan abun nan tablet sai wani mutum ya ce oh that's super fast na ce na jima na yi ne a haka alif ɗari tara da saba'in da bakwai na sake dawowa saboda daɗa tishi akan ka sake dawa a Najeriya na sake dawo a Najeriya a bayan ban matata a can dan daɗa tishi akan waɗansu bayanai da nake da nan da gama cizawa Allah cikin ikonsa a ranar 19 ga watan Disamba alif ɗari tara da tamanin da bakwai sai mata ta rayu da ta haihu ya bace sai na tattara takarduna na rubuta caftocin da na yi sai na kai wasu shugaba bayan sai ya karba sai aje su akan tebur ice ka gaida na je su a tebur din nan ba zan kalle su ba saboda saboda an ce ba takarda wani ma hutu zan ce ko kamata ya taimaka saboda haka da kan ruwa hajji ne ba wani aiki da ni akan aikin ka za ka je ka mai hankali akan iyali to haka dai muka yi har januwari february sai ya sai filani sai ya ce ya kanta february alif ɗari tara sai ya ce ya kanta amma ba za ya tambayi yanzu na da ya mun jarabawa za a iya mun jarabawa yanzu jaraba ta yaushe kenan ta ƙarshe ka gama shekara uku eh. ai ba sai shekara uku ba oktoba alif da tara tamanin da biyar da kuma february alif ɗari tara tamanin da kusa sai eh, shekara biyu da 'yan watanni sai na a shirin da shi jarabawar eh, ƙarshe a eh, ake so a kai baka kai ma shekara uku da ake ya ba za su kai ba eh, yanzu aka ce za a maka jarabawa ka ji ran tashi ne an sa maka ranar jarabawa sha tara ga watan wannan ce alif ɗari da tamanin da takwas kuma ranar an fara azumi da kwana biyu ke aka zo jarabawa aka zo aka tsana a gaba sai da je na aro jaket saboda ana son kan shi da irin masu jibo ban da jaket ban yanci jaket ba sai da je na aro ta wani an da ma nuna tsaho haka da ta tarihi muka zo aka zauna aka fara tambaya dama tambayar da ake yi ka yi bayanin abin ka yi bayanin muhimmancin sa ka yi bayanin ingancin sa wannan binciken da ka je ka yawa duk na riga sai aka bude a ce to chapter ta farko wuri kaza ka ce kaza ƙara bayani chapter ta biyu wuri kaza ka ce kaza an fara jaraba wannan sha ɗaya da rabi a do'a sha biyu da kwata shi ne yin jaraba wanda ake cewa external examiner wanda ake kira da kwata jami'a sai rubuta sai ce da ni akwai wata tambaya da ta ya kamata ne ma ta kuna wasu ko karanta ina shi da zai duk wata tambaya da za ku yi mun ba ku ruwa a cikin shi aji ba za ka ba za ka iya da shekara uku ba ba za ka gama ba sai suka tashi zan gama zan gama da su that is sign of respect min ki ba za su kowa ya duku sai aka ce ka'ida ce idan ɗalibi ya gama karatu a kai shi kai masa jina ko a yi masa lunch ko a masa amma ina asibiti saboda haka sai aka ce ɗaya daga cikin masu jarabawa shi an dora masa nauyin ya ciyar da ni da ɗalibi amma karramawar ita ce gyara na kima ka ce akwai gyara ka je ka buga abu kan abin da ake cewa draft quality ka je ka buga a akan higher quality kenan shine kalma daya ba a ce ka je ka canza wannan gyara kalma daya kuma chapter chapter takwas a chapter ta biyar aka da suka ce sun gwamnati dama amfanin jarraba a tabbatar da kai aiki kakan kuɗin da kasan a tabbatar ba wani ya maka ba ba sata an sa kai ba Da sha tara ga wata mm. ashirin ga wata na je na buga ashirin da ɗaya ga wata na je na kai academic office mm. aka ba ni takardar shaida cewa na gama karatu amma ba sa tafiya ɗin ba saboda sai kayan eh, mm. kuma shi ma aka yi eh, kai convocation ɗin sai ka biya wani kuɗi kuma gaskiya ban da wannan kuɗi saboda haka ran da aka yi convocation ɗin ban je ba washe gari na je na karɓo ta da ina na dawo to kafin a convocation din ana cikin wannan maris din sai na rubuta british house na ce na gama karatu na ina son tafi sai suka ce ai baka cikin tsarin tafiya to me ba saboda ai shekara uku ne daga october 1985 zuwa october 1988 kuma wata nawa ya rage maka eh ni kuma na gama amma sannan kuma na yi wajen wata uku ko hudu ina Najeriya ina yin wani field work saboda haka technically speaking sai wajejen February March 1989 zan gama ita na gama ni to rage da ta wallahi ba na cikin shekaru da fasa su kuma za su ne watanni nawa ya rage a lokaci ai March fa inga March April May June July August September akwai wata takwas ya rage sannan kuma akwai bashin su da bashi da nake musu wajen wata uku saka ina da shekara daya free to wa zai biya maka gurin da kake zaune ba ki fahimta ba eh kai ka gama ni na masu ba su gama biya ba su gama da kai ba sai lokacin ka ya cika sai lokacin ya cika sannan zan tafi saka ka duk wata za a cigaba da biya na to nake su ni so nake koma gida matata ta gaji suka ce to ai su tsarin a yanzu ba su taɓa tsarin samun tsarin wanda ya gama kafin lokacin ba sai a kan haka yi ba su san ba su fito da wannan tsarin ba su haka yi kyale su don Allah an ci da wani zamana sai na je na gaya so ba da ina ta ka ga halin da nake ci ni yanzu abin da ya fi damuna mata ta so nake kawar da ita da saboda ba wani abu suke ba kuma dawo gidan kare da zugun ko talabijin ma ba mu da ita ba za mu iya sayan talabijin ba to Allah ya taimake mu sai daga cikin mataimakin shugaban jami'ar Bayero ya zo London na ji labari sai da jin same shi nan da ni kaji kaji kaji tiket nake so na dama kun ji ka bada tiket na mata Allah ya bada tiket da mata ta da yata muka zo muka tattala muka je muka zo su ka dawo wajen Afrilu to daga Afrilu May June July August August uku ga wata da taho to a wannan lokacin a fa zama ne kawai ba sai na ci gaba da rubutu to kafin ka ci gaba da rubutu lokacin da aka yi maka albishir cewa ka ci sun ma gama sun tabbatar maka da cewa wannan karatun ka ka gama shi ka kuma samu abin da kake bukata ya kai da farko mun godiya ga ubangiji cewa waɗanda suke da nan da zan iya ba rashin da sun fuska tukuna kuma waɗanda suka riga ni tsara karatun tare da wani tare da su muka gama wayansu kuma a can na wasu amma babban abin da ya fi damu na izinin haka a haka ne fara abu kafin mu je yanzu aka kare kara su abokan zaman ka waɗanda ka samu kamar da ka faɗa da wanda ka zo da ka je ka gaya musu ya suka kalle ka sun yi murna na sun yi murna sosai har walima a gasu sun yi murna a masallaci dama ake ake faɗa in ka je sallah ko a zahar ko la'asar ko asuba ko dai sallar da ta tafi aikin sai ka faɗa ba su mamakin a ƙasa da shekarun da aka ce ba amma kuma an ce ba a taɓa samun wanda ya gama wannan wannan wanda ya biyo ni eh. shi shi ya fara mai ce ai na gaya maka kai daban kake da shauran mutane na gaya maka kai daban kake da shauran mutane saboda haka sai ba, kuma ga shi ka ka riga mu gamawa kuma an ce dama ba a taɓa samun ɗalibi daga Najeriya wanda ya gama a shekara uku ba kuma kai ga ka gama a ƙasa da shekara uku na ba musu makonin na ce ruta ne na ce ragowar kuɗin daga ogas ne zan tafi gida na gaji ne ma ragowar duk wani bashi da abin da na kyale shi turawa wani wanda yake da bukata to ka gama to wannan tsayuwa da kai ta baya me kai kuma to ya danganta idan ka gama karatun digiri na uku PhD wayansu a gurin su shikenan an gama ko wayansu kuma a lokacin aka fara ko to abin da ya zo da tsanaki saboda ni ta fahimtar a lokacin ne ma aka saboda dole ka nuna cancantar wannan karatu ta da za ka nuna cancantar wannan karatun ta rubuce-rubuce a mujallu da kuma littattafai na ƙasashen duniya to shi malaminmu da ya duba mu sai ya saka mu a gaba ice sai mun fitar da makalu daga karatunmu ike tun da ka gama da wuri kuma kana da lokaci yanzu ka zauna ka dinga yayya da shi abin karatun kai ka daddasa shi sai ka ɗauki wani ɗan turi sai ka gyara shi ka aika waccan mujallar ka ɗauki wani turi ka aika waccan mujallar da da ta kira jona ka jajjefa musu gani me zai fito kafin bar ingila sai da na samu guda uku an buga wanda kuma ba ƙaramin aiki ba ne a ce wai an buga buga shi kansa titin din nawa gaba ɗayansa littafin kundin aka ce takura shi chapter aka haɗa da sauran chaptocin wani malamai aka kada littafi sannan bayan na gama jarabawa ita tsangayar da na karatu sai suka ce hanyar da na bi na samu data tina ta burge su saboda haka zo in koya wa sauran ɗalibai yadda ake yin kaido a afirka ita ce lantarta ta farko a gaban jama'a da na gaya musu na ce gaya aiki ne duk turawa hankali da yana ya tashi gaba na sai faduwa ake na ta tsarkarsa a ɗan lukuruku da ni jajjaye sun sa ka a gaba wallahi yanzu kura mun ido wai ni ne nake koya mutum ya wani ragama na dawo gida eh, kafin dawo ka gida da ka gama da lakta da kai waɗannan tura da kuma sauran abubuwa da kai na bajinta a ita wannan makaranta da kai ita wannan jami'a ba ta nemi su zaunar da kai ka yi musu aiki ba maimakon ka dawo gida Najeriya. Kuma nema ban so su nema ba. Don saboda mutaba taɓa zauna a ƙasashen wajen, taɓa sha'awa ba. ko kaɗan gani nake ci gaba na a Najeriya. To sai ka da Najeriya. Sai dawo Najeriya. Duma wani abu zai yi al'umma ta. Saboda mutane suna ganin kamar zaman waje wani daɗi ne da shi ba daɗi. Misali sallah ma kai ta ishe ka. Saboda in za ka yi sallah sai ka cire safa ka cire takalmi inda za ka yi alaular babu ko kuma gari inda babu ruwan zafi da ruwan sanyi ba za ka iya sai dai ka ɗan shashafa ba za ka iya sallah yadda kake ba za dai ka saki ka yi sukuni yadda kake son ka ibada ba. to idan ka damu da ibada ka sa ka zama irin wannan to haka Allah Allah ke duba kuma wani lokaci sallah sai ka haɗa sallah guda biyar ma a lokacin guda saboda kafin ka gama wannan lokacin gwacin ya riga ya shigo wani lokaci misali da azumi karfe tara da minti arba'in rana take faduwa na dare karfe tara da minti arba'in lokacin ake shan ruwa kuma karfe biyu da kwata ake yin sahur saboda an ka kuskura ka kai uku shawara kwata to rana ta fito ran na ɗaɗau kana ganin ta to ai da zauna irin wani irin zama zaka irin wannan na masifa sannan ga nuna launin bambanci a ce baki ne kai ka shiga kanti a yi banza da kai a kula da kai sannan ko kuma ka shiga kanti kawai sai a dinga binka daga mai ma irin kantin nan da yake da lunguna lunguna haka shelves irin ba za a ganka din nan ba lokacin ba su saka CCTV kyamara wato kyamarorin da suke suke shiga cikin kantin su ba kowa ba sai ka da ka ɗanyi lungu sai ga mutum da ya biyo ka ka biyo ka gan shi yana dan dan dan wai wai gyara sir yake nan ku tabbatar yake baka kato na saboda baki ne to yi masa wulakanci wulakanci ne ne wulakanci ni gani nake ban bai kamata wani wulakanta ba kawai saboda Allah ya dace ni baki ta ka ban ma taɓa sha'awar ma wai in ce zan Allah Allah ke dawo sai ka dawo gida sai na dawo na ci gaba da aiki a jami'ar baya to dawo wanda na yi sai na dawo da kaurin waya yanzu sai aka yadda wai na isa su dinga koyar da wani su fannoni to da ka dawo bayero jami'a ka san kafin ka tafi suna cewa ai ba za ka iya ba sai gashi Allah ya nuna ka iya ne suka ce ma bayan da ai shi wanda ya ce ka zan yi haɗin ba ya bar baya kuma Allah cikin ikonsa da ya bar baya ina ina Ingila din ya London ya koma sai na tashi mu je gidansa a London har gidansa sai da na je na binciko inda gidansa yake na kwankwasa kofa ɗansa ya buɗe ya ce suna na wani daga kano na ba wa gari ya ce baya nan yana da so ya ce in ya zo ka ce shi na gama da juya bai ce da ni shigo ba yana ƙasar fiye da wato yana nan najeriya a'a ai ba ɗan najeriya ba yana can pakistan to to to to ɗan pakistan ya ce ka gaya maka na gama karatu yanzu dokta ne ya ce ina gaishe shi tun daga lokacin ban ƙara gidan in baka manta ba a karatun ba da muka yi ka yi magana ka taɓa zuwa a buga maka yake ba irin yake buga takarda lokacin da ka gama wannan karatu wannan na PhD da muke kun haɗu da shi a hanyar da to wani irin kallo ya yi maka ko wani irin matsayi kuma yanzu ya ɗauke ka bayan gama haka bayan na gama ba kuma a lokacin da ka da nake mai eh, shi ne eh, na zama babba kuma ai saboda ka zancen cewa ba zai min wani aiki wa taso ba kuma daga baya na zama yadda da fatima ya zama sakatare na ya kwazo shi ke ɗaukan yaya na yake kai makaranta saboda da na dawo sai na sai kwamfuta ina ɗaya daga cikin mutane uku a Kano masu kwamfuta sai su zama abin kallo sai zama to kowa sha'awa yake son ki to daga nan ne na dan fara dan buɗe wani dan business haka saboda mutane suna son su ga abu an buga shi a kan kwamfuta to sai na dan fara yi a daki spare room na sai na dinga dan yi kana dan san ai muka dan project ka sai in buga maka yar paper kace sai buga maka dan ban dan abun nan jin sai kaka irin wacce ake samun tafarnuwan nan da kaga ruburu da zakorori in ci voice ka ci kuɗin ka ai haka na dinga yi to sai haka da kwamfuta ta na dawo na tara kuɗi na an sai kwamfuta na dawo da ta zama abin kallo saboda haka ana maganar fa alif ɗari tara da tamanin da takwas tun a lokacin ina kan kwamfuta tun daga wannan har yanzu ban bar kwamfuta